Assalamu alaikum barka da wannan lokaci barka da warhaka suna na Fuad Omar kuna sauraron mu on Kibla FM Alhamdulillah episode number 4 na shiri mai suna Kun Fayakun tare da Sheikh Dr. Idris Aziz aka Dr. Tauhid. Dr. Tauhidi ya ce, Wai abin da ke ciki shi ne Ubangiji Allah Azza wa Jal yana da abin da yake so, wannan abin da Azza wa Jal ke so, shi manza Allah ke so, wannan abin da manza Allah sallallahu Alaihi yake so, shi kuma Dr. Idris wannan yake so, wa'annan ne hujjojin shi, wadun lokacin da zai yi magana inda yake zuwa ya kafa hujja kenan abin da yake manza Allah ya kawo a matsayin. ma'anan abin in ba haka ba way out ba kan da za ka yi ka kami shi wani magana wani malami ko wani shehu shi ya karbe shi a matsayin hujja way no way no how bai yin wannan to yana nan tare da ma wannan lokaci zai zo ba mu episode number 4 episode na hudu na wannan shiri mai suna kun faya muna kokari mu shigo da doctor sannan kuma duk inda kake sauraron mu ka gaya ma abokannanka ko danwa ka gaya musu yanwa muna nan on cable fm za su ma episode number 4 na kun fire kun akwai wasu mutane da suka ta saura suna ta magaganu jiya bayan an kare wani tattaunawa cable fm suna cewa na doctor ina dakta wasu ce wai dakta ya yi menene ya yi menene na ce musu hey hey wannan mutane suna nan ne kamar waɗanda suke kiran adare a yi ruwa suna suna an lalaye ruwan amma ba su shirya ruwan ba ba su shirya ina za su boye in ruwan ya yi karfi ba ba su shirya ba aka suke ta fada ina Dr. Idris a ya fito ya zo fadi me ya ka musu hujjoji ya zo ansa musu question amma da ya fito she ka gan kaman wani elementin sun sanyi sun sanyi muna cikin kokari yanzu nan on cable fm mu shigo da dr idris abdulaziz ya so mu ci gaba da wannan presentation akwai e, muna kokari to inda ya ce a samo shi muna bin wannan bangare nan ba same shi wannan bangare ba ya yi hakuri in yana saurara muna bin kan wannan anyan nan inda ya nuna muna domin kare samu interruption domin kare samu interruption wurin muka bi yasa ya yi kokari a duba ya so ya samu connection da mu mu ci gaba eh, domin mutane sun zazzaunu sun take seat su wai ba za ku iya musu hujjojin ba shi ne wai kai kai wato kai ka fadi abin da kake so amma ya ka maka hujja dalilai in ya aje ba nashi ba ne fau yai wa ba nashi ba ne wai magana ubangiji ne da na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa duka kenan shi sa shi bai da nashi ciki inda yana da nashi ciki ne wada ya understand amma na ubangiji ne da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake kawowa matsayin hujjoji in yana magana shi ne kawai sa muna jira Dr. Tauhidi ya join mu mu ci gaba da wannan tattaunawa kamar da na fada mu kokari mu zo da shi ta bangaren nan da ya nuna muna kafin shirin to wannan bangaren kuma da alama ba shi kai isa dakta ya yi kokari a ya hau kan wannan bangaren nan in akwai wani sake kuma ne a waɗanda suke tare da dakta su duba ya so a ba mu notification mu a switch over yadda ya kamata muna cikin jira kuma al'umma suna kuma jira e suna jira akwai sakonnin da ke shigowa daban-daban kala-kala to wannan sakonin kuma su hold tight in dr john mu ya yi magana eh, ya shiga cikin bayanat sannan kuma in yi ajiye in yi sauke a ah, doku a doku tambayoyi eh, akwai wasu mutane su bayan kare shiri za su zo da wani ayi na ji shiri da aka yi jiya ina so yi magana da mr fuhadi ne in ba shi shawara in gaya mishi kaza just listen to yourself wannan mutanen sai su sa ni dariya kai ka ba da shawara a zuwa yi abin da kai kake gani ina finding very comical kaman suna da ban dariya nan ba wannan fahu nan ana magana ne direct in aka bude phone lines in ka isa ka shigo in ba ka isa ba ka zo ta kasa wai kuna da wani shawara kana so ka yi magana ka ce kaza oh please za mu je mu yi ma sheikh dr idris abdulaziz tanshi aka dr tauhidi sallama na musulunci muna ce mace assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh doctor wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mr fuad ka wani lafiya alhamdulillah doctor ya kake ya kuma family alhamdulillah ya iyalanka ya jama'a mu ma muna lafiya mun gode ma Allah azza wa jal doctor to ga mu mun shigo ga mu mun shigo ya doctor ya shigo cikin ikon Allah doctor murna muke jin muryanka wannan lokaci na wannan shiri mai suna kun fayakun episode number wato 4 na hudu kenan dakta kamar da kake fada kowane lokaci ka ce manzan allah sallallahu sallam abinda ubangiji ya bashi shi za ka karba da shi za ka yi rayuwanka da shi da shi za ka yi karatarwa addinin musulunci ba ka so na kowa shi na manzan allah sallallahu alaihi sallam ka ce in ka ajiye magana shi zamana magana nan da ka aje wato wani ya zo da wanda ya fi shi karfi da wato haske ka karbi na meshin shi amma baka so meshi shi ya zo ya yi ma mutane yaudara bi mana a rubuta wani sako shi canja mi miko maka ce ka karbi ka ce wannan ba za ka karba ba shi da an bar shi yanda yake original Dr. ina son ka duki abin magana ka engage episode number 4 in ka sauke ka bani alama mu bude phone lines bismillah doctor To, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم assalamu alaikum yan masu sauraro yau a cikin wannan darasi namu mai suna kun faikon da muke gabatarwa wadda shine efeson na hudu kamar yadda shi Mr. Fad ya faɗa yau darasinmu bayan na ɗanyi jawabai akan a wasu references da Sheikh Lamin ya bani na kuma je na duba bayan na yi bayani a kansu to darasin mu yau da mu fara a kansa shine tarihin mashabobi tarihin mashabobi ina tarihin su ya fara ta ina aka samo su me suke karantarwa kuma shin mashabobin nan sun takaita ne guda hudu ko sun fi haka shin sahabbai suna da mashabobi shin tabi'i suna da mashabobi ya kai mashabobin ne ya tsaya akan mutane hudu babu waɗansu malamai da suke da wasu mashabobin da suka yi indirasi wato suka lalace suka halaka akwai su ko babu to wannan ne za mu ɗauko su don a gane meye matsayin mashaba a addinin musulunci a tarihul islam wannan shine tobi na mai muhimmanci ya kamata mutane su ba da hankali a kansa su fahimta shin mu muna inkarin mashaba ko ba mu inkarin mashaba shin me matsayin mashaba a gurinmu wani alaka muke da mashaba muna da alaka ko bamu da alaka duk zai za a ci insha Allah idan an biyo mu a baya amma kamar yadda na faɗa akwai references da shi Sheikh Lamin wadda mazaunin Kano ya bayar a ƙarshen darasinmu na shekaran jiya da muka gabatar akan maganan wata shubha da ake lakana wa abu huraira cewa ya ba da kissa wadda bai halarci wannan kissan ba kila ma kissan ta faru ne tun ma bai musulunta ba tun ma bai je madina ba amma zai ba da labari ya ce da shi aka yi shi jiyau ne ganau ne to jiya ko mu ce shekaran jiya Sheikh Lamin ya ambaci littafi na al-istiab na ah, abu omar wanda aka fi sani da yusuf bin abdulbar bin muhammad annamari al'andalusi al-qurtubi to abin mamaki ne wannan abin da ya faɗa ban tarar da shi haka ba amma sai dai alhamdulillahi kura ta fito kiyo da daddare sai ta taka kwaɗo sai ta ce ba dan kai aka fito ba amma ba za a barka ba sai ta lome shi ina cikin bincike na sai na na tuntube na karo da shi wannan malamin da ake ce masa Abu Umar wato Yusuf bin Abdulbari a takaice mujaddidul maliki wato reforma na malikiya sai na tarar da wani babban littafinsa wanda ya shi akan muwadda wato ainihin masanid nata da athar nata da rijal nata wadda ake ce masa alistizkar ga abin da ya faɗa a juz'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da tamanin da ɗaya Allah sa Sheikh yana jina wannan abin da Ibn Abdulbar ya faɗa na saɓanin abin da shi Sheikh Lamin ya faɗa a cikin littafinsa Alistiab wadda kuma na je ban gani ba amma kusa na ga akasin wancan magana ɗin a cikin alistizikar na shi ibn abdulbarri ɗin al'andalusi al-qurtubi ga abin da ya faɗa a jutsi na ɗaya safha eh arba'mi'a samaniya tis'in shi nan dan karanta da larabcin kuma dan fassara Ya ce, yace ne ko da ke ya kamata yi ƙarin bayani shi a can Sheikh Lamin yana cewa Ibn Abdulbari shi ma cikin masu tafiya cewa da zu shimalai ne da zulai ne abu ɗaya ne. Har ya kawo waɗansu malamai da dama masu irin wannan ra'ayin su Ibn Shahabin Az-Zuhri wato malamin Imamu Malik cewa shi ma yana da wannan ra'ayin cewa da zu shimalai ne da zulai ne abu ɗaya ne. To abin mamaki sai ga Ibn Abdulbari shi ba haka ya faɗa ba ya bambance su ya kuma yi bayani ƙarara kuma ga na faɗi littafin listi zikar juz'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da casa'in da takwas ga abin da yake cewa ya ce wa zushimalaini marataini wa fihi eh ya ce zushimalaini ya zo sau biyu a cikinsa inda yake cewa inda mazala yake cewa a sadaka zuliyadaini shin labarin nan da ni ya faɗa daidai ne yake manzo Allah na tambayan sabai kenan ba ya cewa manzon Allah cin sallah an rage ta ne ko kayi mantuwa ne sai manzo Allah ce a'a ba rage sallah ba sai ne ce to ko kayi mantuwa mun yadda tunda ka ce ba rage sallah ba ba rage to kuma kayi mantuwa sai manzo Allah ya ya kalli sahabbai irin su Abubakar su Umar ya ce masa ya ce musu asadaqa yadaini shin dai ya yi gaske abin nan da yake faɗa na yi mantuwa aidan ya ce walaisa ya ati zikiru zishimalaini fi hadal hadis illa an anim shihabin ya ce kwata-kwata bai zo ba ambatan zushimalaini. a cikin wannan hadisi sai ta hanyar ibn shahab az-zuhri yace walam yuta ba alaihi ba mutum ɗaya kuma da ya bi shi akan wannan ra'ayi nasa ina fata shi Lamin yana jina yace walam yutaba alaihi ba mutum daya ba a masa biyayya akan wannan ra'ayi ba shi Ibn Shahab da yace malai da ina mutum daya ne ka ji da abin da abin da bai yake faɗa ce walam yutaba alaihi wannan ra'ayin nasa ba wanda ya bi shi akai yace wallahu alam Allah shi bar kansa sani yace wasairul athari yace dukkan wasu athar da aka ruwaito inna ma zuliya daini abin da ke ciki zule dai ne walaysa fiha zushimalai a cikin ta bayan da aka mace zushimalai ne yace kai qala ibn wadahin ibn wadah ga abin da yake cewa kad ana cewa wai wai ana cewa inna zaliya daini cewa lalle shi zile ne istashhada yawma badarin wai yayi shahada a yakin badar eh yace wa islamu abi hurairata kana yawma khaybara alhali musulantan abu huraira ya kasance ne lokacin da aka je yakin khaybar yace kala abu umar wato shi ibnu abdul barri kenan yace huwa kama kala ibn wadahin yace kama yadda ibn wadahin yace inna zalid inna a inna alladhi istashhada yawm badarin yace lalle wanda ya shahada ranar badar zushimalaini ni la zul ya yace zul ne ba zul ba bane kenan ka gano na dukansu su daban-daban ne zul daini daban zul ni daban inji ibn abdul barri to amma kai kuma da jiya kai karan jiya kai Sheikh Lamin kana cewa wai ibn abdul barri ma wai a cikin hadisi iba isiyab yana tafiya abu ɗaya ne to ya za a yi a ce ya faɗi magana biyu wanda suka ci da juna kuma a ce shi ya faɗa ibn abdul barri ya za a yi haka sai yasa na duba wancan magana ka wahalar da ni ne ta duba ne ta duba ban gan da wannan maganar ba ka wahalar da ni sai dai ni daɗin da na ji ta kura ɗin wai ta fito koto sai ta ci karo da kwado ta ce ba dan kai aka fito ba da a barka ba sai ta lome shi to ina cikin tafiya kuma sai na ga wannan magana ta ibn abdulbarin kashin kansa wanda ya ta alistizkar a littafinsa juzi na ɗaya shafi na ɗari hudu da casa'in da takwas shi da kansa ya tabbatar yake cewa daban-daban suke Ya ce wanda ya shahada ya mutu a yakin badar Shi ne, wane ne ni, ba zuliya ni ba kuma bari saka bidiyo wanda zai karfafa wannan magana a wani Sheikh Sa'id abin da ya faɗa bari ka ji shi ma wanda wannan malami ne na zamani bari ka ji abin da ya faɗa ah, Mr. Fadu bari in turo maka wannan bidiyo ka sa kowa ya ji Hmm. bari saka shi ka ji in aka ji shi ni kuma sai na fassara ka gane zan turo shi da balarabe ne ya yi shi eh, idan na turo shi eh kai kuma sai kai kokari ka fassara mana a ah, kada ka fassara dai <laughs> ah, aiki fa <laughs> Dr. Tawhid, masha Allah. Allah. <laughs> Eh, eh, Kai ba ma jin jin larabci ba. Ah, ah, ah, eh? in ka in ka ce yi abin na aiki. To barin turo maka idan ka saka shi kana ji ko ni sai na yi fassara mm. barin turo mm. maka shi yanzu. barin turo maka masha Allah barin turo maka ta layunka duka guda biyu ka saka mana su za saka dakta zai turo yanzu na yanzu yanzu na zai turo in ya turo ya ci gaba da bayani insha Allah kuna sauraron mu on Kibla FM suna na fadu Umar. Dakta ya turu da eh, ka na turu fa eh, ka turu da ne ka gan shi mun gani mun gani to to to imana play din sa imana play din sa saka mana shi duniya ta ji dakta wa abin da yake faɗa kan shi ma zuci male za saka sa mana shi eh za mu saka shi Allah ya sa Sheikh Lamin yana kusa ah, in ba shi nan ma ah, zai ji daga baya daga baya ya ji dole dole dole dole a za shi nan za a saka fa jama'a jama'a za a saka ku ji sannan dakta yi muna wato bayanat eh in aka ce yi wannan fasara aiki ya bata aiki ni da fasara ni da fasara ni da fasara هو الخرباق بن عمرو السلمي و اختلف الناس في ذي اليدين أهو ذو الشمالين أم ليس به في الصحابة ذو الشمالين ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله يقول سمعت أبي يقول ذو اليدين وذو الشمالين واحد وأكثر العلماء على التفريق وهو الظاهر لأسباب منها أن ذا اليدين آه، سلمي نحن قلنا الخرباق بن عمرين السلمي وذا الشمالين خزاعي ولأن ذا الشمالين مات استشهد رضي الله عنه ببدر وذا اليدين تأخرت وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه المتأخرون من التابعين والشيء الثالث أن آه، ذا اليدين أن أبا هريرة رضي الله عنه حضر هذه القصة وقد ورد ذلك صريحا في رواية الشيخين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر القصة فأبو هريرة حضرها وقد أجمع أهل السير أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم سنة سبع بعد خيبر وذو الشمالين استشهد ببدر وبينهما خمس سنين ولذلك الأظهر أنه أن ذا الشمالين ليس بذي اليدين وياك الزهري رحمه الله بعد اكتب وياي يوا اه a ci gaba a قالسا gaba karisa bashe karisa okay eh a karisa a وحكاها أبو هريرة وقال ابن ابن عبد البر رحمه الله أجمع الناس على غلط الزهري في هذا غلط الزهري في هذا نقل ابن عبد البر إجماع على غلط الزهري رحمه الله في هذا آه نعم aqasurat salatu am nasita ya rasulullah yayi yayi yayi alhamdulillah abinda wannan malami yake cewa ba yace waɗansu malamai sun yi sabani game da waɗannan mutane guda biyu da zushimalaini ne da zulyadaini yace har razi yake cewa babansa ya ce dukansu abu ɗaya ne yace amma kuma mafi yawancin malamai sun saba ma wannan ra'ayi sun saba ma wannan ra'ayi yace majoratin malamai sun ce zushimale ni daban zule dai ni daban domin shi zule dai ni asulami ne shi kuma wancan khuza'i ne wato wata kabila ce da ake ce mata bani sulai a madina shi ne ake ce masa asulami shi kuma wancan madina ne wata kabila ake ce mata khuza'a a makka ya ake ce masa khuza'i yace kuma shi zuci malai din nan shine ya shahada aka kashe shi a yakin badar a shekara ta biyu ba zuliya daini ba yace zuliya daini shi kan ai ya musulunta ne a shekara ta bakwai a madina a lokacin yakin haibara kuma wannan kisa din ya halacce ta wanda ya bada labari din cewa abu huraira ya ce abu huraira da ya bada labarin wannan kisa ya halacce ta ya ce manzo Allah ya yi mana sallah eh, ko a zahar ko la'asar sai ya sallama a raka'a biyu yayi mantuwa sai shi zule dai ni wannan din da ya halarci wannan kissa din yake cewa ya rasulallah sallan nan an rage ta ne ko kayi mantuwa ne sai manzo Allah ce ba a rage ta bai ce ta ko kayi mantuwa sai manzo Allah ya tambayi sahabbai yace musu abun zule dai ne yake na yi mantuwa haka ne suka ce eh na'am haka ne manzo Allah sai ya sallah ya kara raka'a biyu yayi sujudi sahwi yace wannan kissa ta tabbata yace kuma dukkan malamai sun tabbatar da imamu Eh, ibn shahab az-zuhri ya samu wahami ya samu kuskure da yace wai zuliya daini da zushimale ne abu ɗaya ne yace dukkan malamai sun saba masa kuma kaga jiya din shi a shekaran jiya din shi shi Sheikh Lamin shi ma yana tafiyan yana kawo hujja da da shi Ibn Shahab din alhali dukkan malamai sun saba masa cewa ya samu wahami ne mutane ne daban-daban kabilun su daban garin su daban lokacin da kowa ya mutu ma daban da haka wannan shine abin da wannan malami ya faɗa cikin wannan dan magana tasa haka ya kamata shi alhamdulillah shi wane ne eh, Sheikh Lamin zai ji wannan sa'an nan kuma du ga wani abu da yake so in karanta wadda shi eh, Sheikh Lamin ya kamata ya saurare shi ji abubuwan da dan karanta wadda yake da alaka da wannan matsala ga tanan Uh, eh, Mr. Fadu. Na'am, Doctor, muna jinka. Ga abin da ke so dan karanta wani ya sa Allah ya sa da wannan zai dan dai dan saurare ni. Eh Sheikh Lamin tunda abin ya taso ya taso a kansa ne. Ah, wannan bawon Allah Sheikh Adam yake cewa za ta yaumin wato yana kasa so ya kawo kisan wannan sallah din ne. Yace za ta yaumin kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi sahaba yace wata rana mu Allah yana sallah masahabbai alkiram wato masu daraja salatul isha'i yace sallar isha'i au zuhur yace fa sallar raka'ataini wa sallama sahawan mazala sai sallar raka'a biyu sai sallama da rabkanuwa eh yace faraja'ahu ahadu sahaba sai dai cikin sahabbai sai masa muraja'a eh kana yuqalu lahu zul yadaini wanda ya muraja'a manzo Allah din nan shine wanda ake ce masa zul yadaini abin da yasa ake ce masa zule dai nace li tulin fi yadihi fi yadaihi saboda hannayensa guda biyu suna da tsayi in ba manta ba wancan karatun ha nake ce ma shi wane ne eh, Sheikh Lamin nace masa ah, in aka ce maka zule dai ni ai kai ma ya kamata wani dan kaikayi ya shiga zuciyarka me yasa zule dai za a ce masa zushimalaini ne a ce masa mai hagu guda biyu me alaka ce mutum hannunsa guda biyu duka hagun ne amma in aka ce masa mai dogayen hannu guda biyu Shi ne ya dace saboda hannu yana da tsayin hannu shi za ake ce masa zuliya daini kenan ya nuna ba zu shimale ni bane to a takaice ne bai bamu wannan kisa ya ce wa kala lahu sai manzo ya ce sai ya ce manzo Allah ya rasulullah ya manzon Allah a kusulatis salatu ni sallar nan an rage ta ne amnasi ta ko kai rabkanuwa ne ce kawai fatan man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana kasa wa sajada sujudar sahwi da manzo ya tabbatar da cewa yayi mantuwa ne sai ma azala ya cika sallah ne ya kawo raka'a biyu yayi kuma sujuda sujuda mene na rabkanuwa yace innahu as-sahabi al-khirbak yace wannan wanda yayi wannan abu akbun ya faru shine wa yake sama al-khirbak bin amr bin amr min bani sulaim daga bani sulaim yasa ake ce masa as-sulami wa yuqalu lahu zul yadaini suna shine kuma ake ce masa zul yadaini wannan khirbak din wa asha ba'da nabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu bayan rasuwan manzon Allah hatta rawa anhul mutaakhiruna min tabi'ina har waɗanda suka yi jinkiri da cikin tabi'ina suka ruwaito hadisai a sa shi wannan wanda ake ce masa mai khirbak din wanda ya musulunta a ƙarshen rayuwar manzo Allah kenan ba shine wancan shimale ne wanda ya mutu a yakin Badar ba yace wa hadisu sujudi sahawi wace wannan wannan hadisi kuma da wanda manzo Allah ya sujudi sujada na rafkanuwa dinnan? rawahul buhari wa gairuhu yace imamul buhari da wannan sun ruwaito yace fa an abi hurairar ta ya yace an rawaito daga abu ya ce, Sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihida salatai al-isha manzo Allah ya sallan ɗaya daga cikin sallan dare a wata ruwa aka ce azhar ko la'asar yace kala ibn sirin muhammad sirin yake cewa sammaha abu huraira yace kai abu huraira ma ya ambace ta yace walakin nasitu ana ibn sirin ce amma ni na manta wace sallah ya faɗa yace dai ko azhar ko ko menene ko la'asar fasal yace fasalla bina rak'ataini yayi manzo Allah ya mana sallah raka'a biyu summa sallama sannan sai sallama faqama ila khashbatin ma'rudatin fil masjid sai manzo Allah ta zuwa ga wata bishiya da take gaban masallaci fattaka alaiha sai manzo Allah yake shingida jikin wannan bishiya din ka annahu gadban kaman kace manzo Allah yana fushi ne wa wada ayda hul yumna ala al-yusra manzo Allah ya dauki hannunsa na dama ya sa akan hagu wa shabbaka baina asabihi ya tsoma tsosa cikin yan uwan yatsunsa wa da akhadahu al-ayman ala zari kafi ya ɗauki ainihin abin dinsa na dama ya ɗora a kan ainihin tafin hannunsa abinai damtsan ko tafin hannunsa alisu rana hagu hagu yace wa kharajat sir'anu nas mafi sauri da cinsa. Bai sai suka yi suka fita bayan wannan abu ya faru min abwabil masjid da kofar kofukan masallaci suka fita Fakalu sai suka ce a kusurati salatu shin sallar nan an rage ne wato maimakon ma a ce wannan mai zule daini yace wa qaumi yace wa fil qaumi abubakar wa umar daga cikin mutane wanda suka wannan kisa dai akwai abubakar umar fa ba an yukallimahu sai kurjinin manzon Allah ya hana su yi manzon Allah magana wa kana fil qaumi a cikin mutanen nan da suka fito a cikin su akwai rajulun fi yadihi tawlan ko fi yadihi tawlan akwai wani mutum da hannayensa guda biyu suna da tsayi yukalu lahu zul yadaini wanda ake ce masa zul yadaini kala sai ce ya rasulallah ya manzon Allah a kusurati salatu shin sallar nan an rage ta ne daga raka'a hudu ta dawo raka'a biyu kala sai manzon Allah ce la lam ansa wa lam tuqsar ban yi rabkanuwa ba wato ban yi mantuwa ba kuma sallah ba rage mata ba fa kala nabi ya ce a'a kad nasita kai mantuwa yace sai manzon Allah ya ce wa sabai aka ma aka ma ya qulu zuliyadaini shin abinda zuliyadaini zule yake faɗa haka ne Faƙalu na ya suka ce haka ne lalle kan kai mantuwa fataqaddama annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya gabata fa salla ma taraka sai manzo Allah ya sallaci abun nan da ya rage ya sallaci abun nan da ya rage eh summa sallama sai ya sallama summa kabbara sai ya kabbara wa sajada misla sujudihi ya sujada kwatankwacin sujuda sai da farko au atawala ko ko su na sanabi ma yafi wancan tsayi sun mara fa'ar ra'asa husa ne ya dago kansa wa kabbara ya kabbara sun makabbara sa ne sake kabbara wa sajada misla sujudahu sai ya sake sujada kwatankwacin sujudarsa au atawala ko yafi wancan tsayi sun mara fa'ar ra'asa huwa kabbara sai ya daga kayan sai ya yi kabbara wa sallama ya sallama wannan shine abinda kissan ta tabbatar cewa lallai wannan zulya daini ne ba zu shimalai ni ba kamar yadda waɗansu suke wahami suke suke tafiya a ba kamar haka bane yawwa ba kamar yadda suke tafiya ba akwai akwai maganganu masu yawa akan wannan wanda suka tabbatar dai a takaice dai ni ne kuma kowanne daban-daban yake ni daban dai ni daban kabilan kowa daban garin kowa daban zamanin kowa daban wannan shine abin da ya tabbata haka duk wani abu da ake kawo bayan wannan bai tabbata ba yawwa haka na Abu Huraira mutumin kirki ne bai yi ƙarya ba bai ba da labari na kanzon kurege ba abin da ya faɗa haka ne ya halarci wannan kissa ne sai sa ma wasu malamai suke cewa nan su judi sa'id ma ya auku ne bayan yakin uhudu da aka yi da aka yi na da aka yi da aka yi madina bayan yakin uhudu ne bayan yakin uhudu ne da tsawon lokaci ma da aka abu Hurera ya halarci wannan kissa ya halarci wannan kissa ba ƙarya yi ba domin waɗanda suke kawo suna so su karyata Abu Huraira ne don a daina karɓan hadisinsa to Abu Hurera Huraira mutumin kirki ne ba ƙarya yi ba yawwa zule dai ni daban zushimale ni daban wannan dan makka ne wannan dan madina ne wannan sulami ne wannan kuma fa khuza'i ne wannan sunansa khirbak wannan sunansa kuma mane ne sunan ma daban sunan alkunyan su daban sunan kabila daban don Allah daina likita mutane yawa wannan shine amsa a takaice yawa ina ga kusan mun gama da wannan na maganan Abu Huraira in ba dan wani abubuwan da aka tayar ba ma da ya kamata akan magana Anas ne tunda shine muka yi a baya bayan Abu Huraira to amma bayan Anas ba ban ji wani mai shubha ya shigo ba ba wani dan shubha da ya shigo wata magana kan akan Anas yawwa illa iyaka kawai da muka yi na magana Abdul Jabbar ne insha Allah kamar yadda na faɗa muna nan muna binciken maganganun zamu taho da su muka samu audio bi iznillah yanzu zamu je kawai kai tsaye sabon darasin mu na yau tarihin mashabobi ah, Mr. Fadu ana jina? Muna jin ka labin FM Doctor. interview interview kai tsaye straight straight to ainihin abin din abin nan mawdu'i din mu na'am doctor topic din mu straight to topic straight to topic yawa ga wasu tambayoyi da dami Mr. Fuadu wa masu sauraron mu musamman dullabul ilmi wato student me yasa ba a samu mashaba a zamanin sahabbai ba misali a ce mazhabu abibakar ko Mashab umara ko mazhab usmana ko mazhab aliyin ko mazhab mu'azibin jabal ko Mashab abi huraira ko Mashab sa'ad bin abi waqqas da dai sauran sabai me yasa ba samu ba tambaya ta farko kenan bayan su sabai sun tafi tabi'i wato waɗanda suka ga sahabbai suka rayu da su amma ba su rayu da manzon Allah ba kafin su zo manzon Allah ya rasu ko ya rasu suna yara ba ba wani labarin sa su bayar suna ke ce musu tabi. me yasa ba a samu masaba na tabi'ai ba kamar irin su sa'id bin musayyab irin su hasan albasari irin su annakha'i irin su Sa'id ibn Jubair da sauransu da sauransu me yasa ba samu sabon su ba me yasa tambaya ta biyu kenan to ya aka yi kuma hatta a zamanin da waɗannan masabobi suka bayyana ko bayan su kaɗan masaba ta abi hanifa masaba ta imamu malik bin anas masaba ta imam shafi'i alkurashi ko masaba ta Imam Ahmad bin Hanbal me yasa waɗannan mashabobi su ne kawai aka samu a zamaninsu? irin waɗanda suka rayu a zamaninsu ba ba samu ba da sauransu a ce misali a ce irin su al bin Sa'ad. misali irin na su Auza'i irin na su eh, a da dai sauransu sai aka samu waɗannan masabobi ne kawai suka faru me ya faru ne to wannan su ne tambayoyinmu da muke so mu gabatar wa al'umma me yasa ba samu ba tambayan kenan su waɗannan da suka samu aka samu ɗinnan su manzo Allah ne musu izini cewa a samu waɗannan masabobi masaba ta Abu Hanifa ta imamu malik ta imamu shafi'i ta imamu ahmad su sauran sauran al'umman su ba musu ba sahabbai ba musu ummuni su yi mashaba ba tabi'i ba musu ummuni su yi mashaba ba waɗanda ma suka rayu a waɗannan malaman masaban ba a yarda musu ba sai waɗannan kawai guda hudu waɗannan duk tambayoyi ne suke buƙatan amsa na ilimi a kansu me yasa to ni na san dai hankali ma ba zai kama ba balle shari'a a ce a tsallake sahabbai ba musu ummanni ba a tsallake tabi'i ba musu ummanni ba a ce an yi wasu imamu malik wadda sai dai su zama cikin tabi'i tabi'in to waye sar musu da wannan labarin kenan waye sar musu da wannan umarnin kuma ya cire kansa a ciki shi sabai ne suka isar musu umarnin daga wajen manzo su suka cire kansu koko tabi'i ne suka isar wa tabi'i tabi'in suka isar musu akwai su suka cire kansu to kaga hankali ma ba zai kama wannan baballe shari'a ashe kawai amsa kawai babu wani umarni daga wurin Allah ko wurin manzonsa da ya ce waɗannan su su samar da mashaba amma sabai kan su samar tabi'i kan su samar sauran malamai ma da suke gasa da waɗannan suka rayu a karan nasu sawo'insu su ba yarda su samar ba sai waɗannan guda hudu kai ma ka san wannan hankali ba ba dai kama ba balle shari'a babu a qur'ani babu hadisi to yaya kenan to ya aka same su to wannan shine ne mu yadda zai zo sai mu faro daga sahabbai mu fara ba da amsa daga can ba a samu masaba ta abubakar ba a siddiq saboda me abubakar baya da waɗansu fatawoyi nasa baya da wata karantarwa tasa da take ɓanta da shi da almajiransa wadda ya ɗora su a kai har yake ɓanta da wannan balle a kira shi mashabarsa in ka fahimci wannan haka yake abin a wajen Umar Umar shi ma ba wasu fatoyi da ya bayar take ɓanta da shi shi kaɗai daga shi ya biya almajiransa ko kuma ‘yan eh, wani karantarwa da yake yi da fahimtarsa ya biya waɗansu mutane wanda ya ɗora su a kai suka zama almajiransa in ka fahimci wannan haka abun yake ga sauran sahabbai irin su Usman bin Affan su Ali bin bin Abi Talib babu wannan su kawai in an musu fatawa abin da suke yi kawai in sun san amsa za su ba da amsa ne Qur'ani hadisi kawai ishihadin su ma yi karanci a zamanin su wani lokaci sukan yi ishihadi amma ishihadin yana da karanci ba kasafai ba tabbas wani lokaci sukan yi ishihadi in ba samu aya ba samu hadisi ba amma abun bai shahara ba a zamanin su wadda har a ce sun yi almajirai suna ba da fatawa da ijtihadin su wadda har almajiran su zo su yada wannan masaba su yada wannan ra'ayi su yada wannan fahimta wannan bai samu ba in ka an amfanci wannan haka yake a zamanin tabi'i su ma malaman wannan lokacin ba a samu suna ba da fato mutum yana ba da fatoyi wa almajiransa kawai yake keɓanta da su yana ijtihadi yana karantar da su ijtihadinsa suna ɗaukan fatawoyinsa shi kaɗai suka ginu a kai bayan baya nan kuma zo suna yaɗa wannan masaban ko wannan fa'intan ko wannan ra'ayin malamin cikin al'umma ba samu haka ba wannan shine dalilin da yasa ba samu masaba ba in an fahimci wannan a zamanin sahabbai zamanin tabi'i tabi'i zamanin tabi'i to me yasa aka samu a ƙarshen rayuwar tabi'i tabi'i irin su Abu Hanifa irin su Imam Malik to a wannan lokacin ishtihadi ya yi yawa ba da fatawa ta yi yawa da ishtihadi da ra'ayi da fahimta wadda wasu abubuwan ma babu nasi a kansu ishtihadi ne kawai kuma sun karantar karantarwa mai zurfi wasu lokutan suna ba da hujja ƙur'ani da hadisi in ba su samu ba su bayar da istihadi to a lokacinsu su tambayoyi yi yawa ya yi yawa baƙaƙƙen musulunta sun shigo musulunci musulunci ya samu baki da yawa daga ƙasashen duniya an shigo da sababbin abubuwa ana buƙatan fatawoyi mai yawa in ba dan baka misali yanzu ka ɗauki zamanin mun nan yanzu akwai abubuwa da yawa sun taso suna buƙatan ijtihadi wanda ba za ka samu aya ba ko hadisi in dan ba da misali yanzu a zamanin mu na ana karin jini a zamanin mu ba a ƙarin jini a zamanin mu nan akan dasa koyi ko mu ce mani na wani namiji eh a ma'aifan wata mace a zamanin su babu wannan amma a zamanin mu ana yi a zamanin mu ana da shan zuciya ana da shan hanta ana da shan koda a zamanin su duba ai ana bukatan fatoyi akan wannan a zamanin mu yanzu akwai kwayan da da a sha ya hana haila a zamanin su babu a zamanin yanzu akwai kwayan da da a sha a hana daukan ciki a zamanin su babu a zamanin yanzu a dauki fata na jikin wani mutum a kai jikin wani mutumi a zamanin su babu ga sunan ga sunan dai ga sunan dai ga sunan dai abubuwa sababbi da suka fito suna buƙatan fatoyi kuma da amsa wadan ka dubi qur'ani bai faɗa ba hadisi bai faɗa ba kaga yana buƙatar ijtihadi to wannan yana cikin kaɗan da abin da ya dinga faruwa sababbin abubuwa a wancan zamanin sun fa su tabi tabi tabi zamanin sai masu abubuwa ne sababbin abubuwa sun zo wanda yana buƙatar ijtihadi to shine suka dinga wani ishihadi din kuma kowa ishihadi yana dora ɗalibansa a kayi almajiransa a kayi bayan ya mutu almajiran suka ci gaba da yaɗawa waɗannan almajiran nan su ne suke zama alƙalai su suke zama sarakuna su suke zama masu mulki har ta kai wani lokacin ma ba a naɗa alƙali san yana rike da wata masaba ko yana masaban hanafiya a naɗa shi ko masaban malikiya ko masaban shafi'iya ko masaban hambaliya sai haka tukunna wannan shine ya rura waɗannan karantarwa nasu ya zama mashaba sun samu almajirai da yawa sun yi ta yaɗa ra'ayyukansu sun yi ta yaɗa fahimtotinsu aka yi littafafai manya-manya da ƙanana aka dinga rubuce-rubuce ana yaɗa su akan waɗannan mashabobi duka akwai manya-manyan littafai da aka yi a mashaba ta abu imamu abu hanifa yana da almajirinsa da ake ce masa abu yusuf abu yusuf ibn hassan yana da almajiransa Muhammad Ashebani sun yi rubuce-rubuce da yawa manya-manyan littattafai sun yi akan ra'ayin malaminsu akan fahimtar malaminsu Abu Hanifa su ma suna da almajirai almajiransu ma suka karantar da yawa ɗaruruka su ma suka yaɗa waɗannan abubuwa abu ya zo zama Imamu Malik shi ma yana da almajiransa manya-manya Wadda ya karantar irin su Ibn qasim irin su eh, Ibn Wahabin Eh? irin su ibn wahabin irin su sahanun da sauransu wanda sun yi rubuce-rubuce su ma sun dauki fatuwar imamu malik su ma suna ta bada fatawa sun yi ijtihadi ma a mas'aban ma har ma suna sabani a cikin su an yi rubuce-rubuce da yawa wasu sun zama alƙalai wasu sun zama su fatawa amma kowa ya tashi fatawa yakan bayar ne a mas'abarsa da ya karanta in alkali ne ma yakan yi alƙalanci a gwargwadon yadda mas'abarsa ta karantar wannan shi ya farar da waɗannan masabobi in ka zo shafi'iya ma haka imamu shafi'i ya karantar yana da almajirai da yawa waɗanda su ma suka yi rubuce-rubuce a fa'intarsa a ijtihadinsa su ma suka karantar da wasu wasu ma suka zo suka bi har ma ana samun sabani tsakanin su a cikin masabar ma guda wannan shi ya haifar da masabar shafi'iyya su ma a cikin su an samu alƙalai, an samu masu mulki an samu sarakuna an dinga rubuce-rubuce a ƙarƙashin masabar shafi'iyya in ka zo Imam Ahmad bin Hamad shi ma abin da ya faru kenan ya karantar ya yi ijtihadi akwai almajiransa da ya karantar da yawa su ma sun karantar an yi rubuce-rubuce manya-manyan littafai da ƙanana an yada su cikin duniya an ɗauki alkalai an samu sarakuna an samu masu mulki kuma kowane mulki in zai nada alkali yakan naɗa ne a ƙarƙashin wannan masaba ɗin wannan in an fahimce ni shine abin da ya haifar da waɗannan masabobi aka same su sauran malamai waɗanda su ba su samu almajiran da suka yada mashabar su ba sai ya sa mashabar su ma ta mutu ba a ji ta ba irin kamar imamu dabari yana da mashaba amma ta mutu kamar imamul auza'i yana da masaba ta mutu imamul lais yana da masaba ta mutu saboda ba samu almajiran suka yi aiki a kai ba suka aka dauki alkalai aka dauki shugabanni aka yada wannan shi yasa ba ma san da su ma suna da masaba ba amma ba wani umarni ne daga wurin Allah ko wajen manzo Allah cewa ai masaba ba aka bai waɗansu dama aka hana waɗansu babu wannan na ce hankali ma ba zai kama ba balle shari'a babu wannan to wannan shine tarihin masabobi a takaice yawwa wannan shine tarihin mashabobi tarihin na ba a takaice ne fa in na ce zan buɗa mu bi kowace mashaba da malamanta da almajiranta da garin da ta yaɗu da inda ta yadu da littafafanta da abin da ta ginu a kayi to wannan ina jin in mun yi wata guda ma ba za mu kare ba a ce kowace mashaba za mu bi ta dalla dalla akan abin da aka gina mashaba din da yadda suke tafiya da yadda sabanin su yake a cikin su ma da malamanta da almajiranta da littafanta da ra'ayinta da da bangare na duniya inda tafi karfi da inda tafi yawa shin a iraki ne a iraki ma a basara ne a kufa ne a a ne in a siriya din ne a damashkan ne ko ko ainihin a lebanon ne ko a urdun ne ko a falastin ne dan da can ana ce masa sham duk ana ce masa sham yanzu ne aka ce sham kawai ana nufin siriya amma da su lebanon beirut eh su falastinu urdun eh, eh duk wannan area din duka ana ce musu sham a wancan zamani din to akwai masabobin da ko akwai masabar da akwai wuraren da suka fi karfi akwai masabar aka samu wani bangare na duniya ta fi karfi a wurin kuma akwai dalilin da yasa ta fi karfi saboda waɗanda suka suka yi karatu a wajen almajiran abu hanifa suka tafi can sun je sun yada ta ita suka yada sai sa aka karbe ta a takaice dai mr fuadu wannan shine tarihin masabobi a takaicen takaitawa amma an kabi waɗansu malamai suna karawa ma da cewa wai siyasa ta shiga akwai akwai akwai gabanni na siyasa da suka tilastawa mutane bin wasu mashabobi na musamman takaitattu an yi makarantu makarantu din nan su ne aka dinga karantar da waɗannan masabobi akwai masaba akwai makaranta ta shafi'iya akwai makaranta ta hanafiya akwai makaranta ta hambaliya akwai makaranta ta malikiya musamman a iraki wadda waɗannan masabobi aka dinga karantarwa eh wadda kuma malamanta aka ɗauki malamin kowace masaba ne shi zai karantar a wannan gurin suka ce wannan shi ma ya taimaka wajen yaduwar masaba da kuma naɗa alƙalai masu yin hukunci a ƙarƙashin waɗannan masabobi ya ci gaba da yaɗa su daga nan ya je har masar masar ta kai ma ita ma ana karantar da waɗannan masabobi guda hudu a ainihin a kulliyoyi na ilimi makarantu na ilimi in wanda ya kware a masaban shafi'iyya sai a dauke shi malami a wurin wanda ya kware a masaban hanafiya sai a dauke shi a wurin wanda ya kware a malikiya sai a dauke shi a wurin wanda ya sai da hanabila sai a dauke shi a wurin suka ce wannan ya taimaka wajen yaduwan masabobi a waɗannan sassa na masar Allahu alamu ne safadu wannan a takaicen takaitawa takaicen takaitawa shine darasin mu don mutane su fahimta don idan darasi yayi tsayi to eh, sa zai manta da sashi mutane ba za su fahimta ba mm. amma dai da na kawo shi a takaicen nan mutum zai gane ya ne ne tarihin kafuwan masaba ba Allah ne ko manzon sai ce a kafa ba wannan kowa ya riga ya sani yawa hmm. wannan shine a takaice kuma waɗannan masabobi din nan kamar yadda na faɗa ba sun takaita guda hudu bane akwai masaba na zahiriya akwai masaba da ake ce mata na ja'afari wato na waɗansu suna ce mata masaba ahlul baiti da ga sunan masabobi dai da sunan wanda ake ta ake ta cewa suna nan amma dai kawai ba su shahara bane ba a jin su ne wannan shine a takaice Mr. Wadu. Mun gode maka. Sai a ɗauko. Dr. Idris Abdulaziz Dusan mai lakabi Dr. Tauhidi. A ah, Dr. wato akwai ah. wasu da suka ce wai in za yi musulunci wai dole ne ya kamata ka karbi fassarar musulunci na da addini wurin yan ahlul bait in ba ka yi haka ba wai kai wani musulunci daban ta wannan akwai hujjan fari haka akwai da manzo Allah ya ce dole shankari fassara a cikin wani jinin shi ko dangin shi akwai ko babu babu wannan ra'ayi ne na shi'a ɗan shi'a ne suke faɗan wannan duk wanda ka ji ya faɗi wannan ɗan shi'a ne hmm. yawwa ɗan shi'a ne ba inda manzo Allah ya ce musulunci kawai za ka karɓa wajen ahlul baiti idan musulunci ya zanto wurin karɓar sa ahlul baiti ne kenan kaga hadisan Abubakar sai a jefa su a shara hadisan Umar sai a jefa su a shara hadisan usmanu a jefa su a shara hadisan abu huraira a jefa su a shara na su wa duk waɗannan ba ɗaya halil baiti a cikin su ba wanda yake da alaka da halil baiti hmm. ga sabai na ɗarurruka ba su da alaka da halil baiti wasu ma ba ma 'yan makka ba ne. wasu ma ba ƙurayshawa bane saboda kan nan wannan ƙarya ce ta 'yan shi'a cewa duk wani addini da halil baiti za a karɓe shi duk wata batawa wannan ba gaskiya ba ne. in akwai wanda ya isa ya kawo mana hadisi ingantacce kwaya ɗaya tak wadda malaman musulunci suka ruwaito cewa mu lalace ba za a karbi addinin sai alil baiti to muna nan muna jira mun kasa mun tsare mun kasa mun tsare muna jira a zo a gaya mana hadisin ba ba fa kame kame ba ba kame kame ba karin tambayi mutum bai kama bakin sai kama bari ba ya je ya fita maudu'i ya je bata mutane lokaci yawwa kar ka je ka zo ka fita ka ban hadisi ingantacce da littafi in je in duba da manzo Allah ya ce ba a karban wani hadisi ko wata fatawa sai ahlul baiti a kawo mana hujja hmm. yawwa ba fa kame kame kaji ba hmm. kame kame ba tawili hmm. yawwa ba tawili yawwa ka je ka dauko ta aya ka fassara da ra'ayinka ka san ai kwanakin ba wani ya fassara inna ma yuridukumullahu ka gane liyu tsahirakum kawo ka gane wani ya kawo wannan aya din ko kuma da yusuf an kuma rijisa ahlul bait da da sauran sauran yana da suke kawowa na tambaye fassara ya gagara fassara ya gawo malami da ya fassara ta da yadda yake tafiya babu ai kaji kaji karshe gudu yayi karshe gudu yayi saboda hakan nan mu na sai muke so karara da safu'adu mm. inda manzo Allah ya ce ba a karban wani addini sai ta ahlul baiti to muna jira mun kasa mun tsare a kawo mana wallahi in ya tabbata haka za mu koma duk waɗannan hadisai mun jifa da su duk fatoyin su Umar su Abubakar su Usmanu su Ma'azu bin Jabal su su eh, Abu Zar Gifari su Salman al-Farisi duk hadisai da suka zo sai mun jifa da su dan dan ba Ahlul Baiti bane ba Ahlul Baiti ko da a cikin su mm. yawa Salman mm. al-Farisi kama mutumin mutumin Farisa ne mutumin Iran ne ba mm. Farishe ne shi kan har ma manzo Allah ya ce Salmanu minna min Ahlul Baiti shi kama ba ba ma balarabe bane Suhaibin Rumi ba balarabe bane sun ruwaito hadisai da yawa to kaga mu kuma ba wanda zai kwabar mana da wannan hadisai ba tare da ya bamu dalili ba wannan mm. tafiya tambaya na is very very very important very useful yawwa wanda zai shigo akan wannan matsala ya zo mana dalili karara babu kame kame fa kar ka zo gaya yawwa in ka zo gaya to fa ba mu barka ba mm. yawwa ai satin da ya wuce wa ko wani da ya kira cable FM doctor da ya zo eh wai ya ji na ce a sa takalmin karfe life from ba zuwa gaya life from ba kira gaya life from ba shigowa gaya to she eh. ya shirya wasu takardu dai shi ya sa wani takardu eh. na karfe da ya zo kuma ce eh. wai ya ji ciwo na ce me ji baka ciwo wai kanshi <coughs> kanshi ashe hullan da ya sa hullan na auduga ne ba na karfe ba ina <coughs> dole ka ji ciwo dole ka ji ciwo ka gani Ya, ga wani kirara Salam alaikum ya salam. salamu salamu alaikum cigaba a don wa network na bi da karfi fa gyara networking eh Eh. kakan doctor ce zo ce we kan shi ya ji ciwo na duba hulan da na taba auduga ne taushi na ce ha wannan fa kibirin filin da ake zuwa ba zuwa gaya za ka sa wannan hula ya ji ciwo Kaza eh. kai da zaka kira yau ka sa hullan karfe kaka zo kawai ka zo gaskiya wani magana ka ji magana ka ciwo gara ma baka eh. zo ba domin doctor wai bai so wani kame kame ka kame shi eh. wani nafsi ya ba kame eh. inda manzo Allah ya ce musulunci kaka karbi wato bayani wurin kowa shi wurin wai na neman wani abin akwai wanda ya kira ni ya ce mini wai ni kuma ya gan kaman shanin sahih buhari da muslim na ta cewa kamar suna da muhimmanci amma shin na manta kamar mun zai Allah ce kaza sai na ce ta ah, sha biyu shige min duhu na ce na tambaye ka gashi ka ce babu babu wannan maganan na salamu alaikum wani duko wani daban kawai eh wanda ya samu matsala sha duko wani daban salamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ya suna daga na ke kira. Nura Isa daga jihar Kano. Welcome to wannan shiri. Welcome. Wato Welcome. Kun Fayakun episode 4. Dr. Idris yana jin jinka. Bismillah. Mustapha Adwar sha dare da fatan an lafiya. Alhamdulillah. To, Dakta an barka da warhaka da fatan an lafiya. Na gode Malam Nura. na gode yawa Allah ya saka da alkhairi da irin wannan karantawar da muke ba abin da za mu ce dai Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa amin ya Allah yawa sannan dakta tambaya ta a kan karatun da muka duk da ma dai na ji a gabatar gabatarwa yanzu kai magana a kan muna maudu'in Anas bin Malik amma dai ba mu fita ba to kan wannan zan yi tambaya bismillah bismillah yawa muna jin ka akwai akwai hadisin da yake akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga gidan aljanna ga suna na Aisha ga suna na Hafsa zai tambayi ubangiji ina wanda ya min hidima Anas dan Malik sai a ɗauko mai shi a kawo mai shi tsakiyar gidan akwai wannan hadisin wallahi ban taba karanta shi ba yau na ji a bakinka Allah ban taɓa ji ba. To gaskiya akwai wannan hadisin amma daman na yi tambaya ne saboda gaskiya na ji wannan hadisin to ne daman na ce zan ji daga bakinka saboda daman kai ne kankat insha Allah na san inda da shi ko zuwa nan gaba ne insha Allah za mu samu ƙarin bayani ina ma fatan alkhairi. Amin na gode, na gode Malam Nura, na gode Malam. Thank you. Za mu da next caller. nan zuwa je straight eh doctor wai bai son wani kame-kame sam in ka zo ka je straight ka kawo tambayanka salamu alaikum ya suna daga nake kira assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam dr fuad kana magana da nura ibn muhammad ne daga green jos plateau nigeria Welcome to Kibla FM. Sheikh Dr. Tawhidi wai bai son kame kame. Ina godiya na amsawa. Ina godiya, ina godiya, ina godiya. Dr abokin Malam Nazir ne na Jos. Ina gaishe ka. Yayi a yi sarmin da gaisuwa zuwa ga Malam Nazir a gaira mun da shi a gaira mun da shi. Yau ma na so in kira shi gaisuwa abubuwa ne suka yi mun yawa wallahi na so mun kwana biyu ba mu gaisa ba. Ya Jos. To Malam Allah alhamdulillah Sheikh alhamdulillah. yaya kokari kuma alhamdulillah Allah taimake mu gaba ke da Allah taimake mu gaba daya Allah taimake mu abi abi to na gode dakta mun gode dan wani na gode yawa na gode na gode eh, Allah eh kaga ku bari wanda su kira wannan abin da dakta ce a kawo su kira eh su kira su kawo salamu alaikum yawa tuna a kawo inda manzo Allah ya ce ba a karban hadisi ko addini sai wajen ahlul baiti muna jira mun mm. kasa mun tsare muna jira salamu alaikum alaikum salam yi magana ya sunanka dr maina ne daga yi magana dan wado Allah daga ina ah, ah. hello dr maina ne daga ina dan wa Dan Maiduguri ne daga gari Abuja. To, Dr. Maina daga Maiduguri muna jin ka. Suna jin ka. Yawa, wala gaskiya na ji daɗi sosai da yau na sa ne kullum ina neman mu sa yi magana. To, gashi yau Allah ya haɗa mu. Kuma insha Allah malam zan a Bauchi. To, malam tambaya na shine akan Amin Amin. Muna ji. akan Anas Allah ya kada yarda da shi. Amin. Na'am. Malam, wai jiya na ji wani hadisi ne wanda hmm. aka ce wai Anas ya ya ban annabi yana yaro karami kuma akwai wani hadisin da ya ce a baban shi ne ya kawo shi ko malam ka san wannan batun kuma ya za ka yi kawo wani hadisi tabbas na taɓa jin karo da eh. wannan amma wadda ya tabbata shine wadda ma'aifiyarsa ta kawo shi ba wadda babansa ya zo da shi ba ba shakka na ga wancan hadisi amma wadda ya fi inganta ya dace da dukkan littafan tarihi ma shine wadda ma'aifiyarsa ta kawo shi ba wadda babansa ya kawo shi ba domin hmm. akwai malaman tarihi suke tabbata cewa baban Anas ya mutu a mushiriki lokacin da matarsa ummu sulai ma'aifiyar wane ne ma'aifiyar Anas ta musulunta sai ya gudu ya je sham a can ya mutu yana mushriki kafiri to kaga idan yana mushriki kafiri ya mutu kuma abulataman tarihi duka suka tabbatar ina magana ce shine zai dauko anas ya kawo shi wajen manzo Allah ya mai manzo Allah hidima in har yana son manzo Allah ya ki musulunta kuma ya dauko ɗansa ya kawo kaga ai wannan ba daidai bane yawwa saboda haka cewa ma'aifinsa ta kawo shi wannan shine yafi zama daidai Allahu alam amma tabbas na ta na ga wannan hadisi na gani yawwa mun gode maka dan Allah saka da alheri wato cikin grupin kibo fm nan eh. irin maganganu da dadin bakin da aka saurana ta yi wana jiran da eh. wana jiran ka ga shi da eh. ka zo ka ce a kawo maka wuri daya suna ji suna jin sarai ku fito ku kawo wannan hujjan nan eh za mu doka wani kira na ah, ni ka gane na'am idan irin gurub-gurub din nan eh, ana irin wannan maganganu ne bai ban mamaki ka samu da yasa bai ban mamaki ka san shi gurub ba wai duka kowa da ke ciki wai malami ba ne gaskiya ne wani ba malami ba ne zai ɗauki rigan malanta ya saka to kaga idan ya ɗauki rigan malanta ya saka zaka ga yana cika baki to amma lokacin da za a zo a wajen physical wo din sai ka ga ya noke sai ya noke sai ka neme shi ka rasa fili sai ka neme shi ka rasa mm, fili amma in yaki bai taso ba ai kowa ma jarumi ne <laughs> kowa ma sadauki ne ba shine takobin shehu wai ya riga takobi bai taba wani yake ba wani abin da ya taba yi da takobi na tambaye shi ko ka zama ba taba yanka da takobi ma na ce ta gani wannan takobi shi gade <laughs> akwai abin tambaya salamu alaikum alaikum salam wa barka da zuwa ya sunan ka daga nage kira ina kira daga ghana sunana swala to mana swala yi magana dakta na jinka Dokta ina maka fata alheri. Wallahi ina godiya Allah ya saka maka alheri. Amin. Allah ya tsara kiyaye ka. Amin. Allah ya kara lafiya da nisan kowa. Amin. Amin. Wato, Mr. Fuad ka yi wani magana yanzu gano da azun shi no nake so fadi. Mm. Yan Kibla FM platform na wanda suke kuwa wurin kuwa kuwa wurin ba mu jin su. Na ce ka ci cire number su na mu kira su Mr. Fuad da ra'ayi nake kawowa a mm. kira su. kowanne suke yi wurin nasu su zo kan kibla fm mu ji su hmm. Hmm, ah, ni mutanen na suna ban mamaci ne ina ban hmm. mamaci ne suna saurara suna saurara kan platform na kuma kagin suna zuwa suna ta zane-zane suna ta surute amma aka zo aka ce kamar su kira su kawo hujjojinsu ba su zuwa mene ko da ba takalmin karfe na wurinsu ne je ka ba su je ka ba su je ka ba su da yasa sa su je ka ba su Mun goyi da kira nan wa daga gana, ga wani kira nan salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ya suna daga nake kira eh, Dr. Fa'at sanda yake Zuka dai yawwa ina fatan alkhairi da fatan dakta ya zo lafiya dakta na godiya yana jinka Alhamdulillah ina jin ka karau, ina jin ka garau. Masha Allah, muna tashi lafiya. Amin, amin, amin. Gaisuwa ne kawai, <laughs> gaisuwa ne, <laughs> ba tambaya. Zuwanu. Saminu lawan ne Saminu lawan da Kano, Nigeria. Menene tambayan? To, me tambayan kamalan Saminu lawan daga Nigeria? yau wato tambaya ta shi ne kamar yadda mai girma dakta ya ce idan da wanda yake da bayanin da aka ce a karbi hadisi a wajen ahal haka mala ya ce ko kawai eh na ce ba idan akwai aya ko hadisi da ya eh. tabbatar cewa wajen ahal baiti ne kawai za a karbi hadisi ko wani abu na musulunci banda sauran sahabbai na ce a kawo hmm. ka ji magana na maimaita haka ne na ji dakta to amma yawa hadisin da zan kawo a nan shi ne, ba wai annabi ya ce kar a karba wa sauran sahabbai ba abin da kawai da za mu iya cewa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu ba'di sai ce kitaballahi wa itrati halabaiti ma'ana fassara shine taraktu fikum na bar muku kitaballahi littafin Allah ma'ana alqur'ani kenan wa ahala <sighs> baiti da iyalan gidana ma in ta bukatun bihi idan kuka yi riko da waɗannan abubuwa guda biyu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce lam tadillu ba'd ba za ku bata ba a bayana ma'ana abin da wanda Allah yake nufi ya koya wa ɗan gidansa duk abin da yake addini kuma ku ne suka fi kowa sanin alƙur'ani domin za su fassara wa al'umma alƙur'ani sannan ba wanda zai fi su sanin alƙur'ani sunnarsa kuma a gidansa suka taso annabi sallallahu alaihi wasallam su ya koyawa to ka ga idan haka ne duk sahabbai ana musu ubar da su zo su karba a wajen ahlul baiti amma fa ni a nace ba nace ba kana ji na kafin ka je gaba eh. ka a kafin ka je kan fahimtan ka ce ba ka san ɗaya ruwaya din da take cewa kuma taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tudillu ba dai ce lahi wa sunnati ka san wannan ruwayan ka taba jinta ita ma wannan na taba jinta a bukari muslim duk wannan na santa amma wannan ta fi inganta eh, eh. yawa waɗancan ne su inganta ko ba su inganta ba eh na ce wannan ita ma ta inganta ko ba ta inganta ba Eh? A wannan ta inganta na ganta a bukari da Muslim, amma wannan ta kitaballahi wa itirati ala baiti ina da marji'inta dan yanzu ma ban san za a faɗa haka to yanzu nace ba nace ba kana ji dan uwa karkaci mana lokaci tun karkaci mana lokaci tun da dai ka ga wancan ruwayan Ga wannan kuma maganan da muke yi cewa a kawo hadisin da yace kar a eh. karba sai wajen alil baiti kuma baka da shi to ka eh. bar mu mu huta mu dauko wani kawai tunda baka da shi muna neman wani hadisin da yace kar a karbi wani abu ne sai wajen alil baiti kawai kada karbi wani hadisi karara eh. sai waje alil baiti kada karbi wata batawa sai alil baiti ah. shi muke nema kawai in babu kawai ka kyale mu ci gaba eh, in babu kawai ka kyale mu ci gaba to to eh ba komai ya eh. hakuri da Allah yanzu misali a wajen dakta wannan ruwa ta inganta ko wata inganta ba wurinka a ta inganta mana ta inganta mana ai ai na ce maka ta inganta ai sa na ce maka ai da bata inganta saurare ka ji eh. ai da bata inganta ba da ban saurare ka ba amma maganan wannan ruwayan ta ce kar a karbi wani eh. abu sai wajen halin baiti kawai ta faɗa karara ah, ah, Ta faɗi haka cewa kar a karbi wani hadisi sai wajen halin baiti a to alhamdulillah eh. to to shikenan to alhamdulillah to shikenan ai kawai jin daɗin da jin daɗin da ne dakta da ka ce waccan ta eh. inganta wannan ta inganta kaga muna da halin da mu iya zabar wacce muka fi kenan ko eh idan kuka zabi wadda kuke so sai wani ma ya zabi wadda yake so an yi 50-50 kenan <laughs> Eh, ya yi daidai ai na ji daɗi da ta wallahi wannan magana da kai to to alhamdulillah ni ma na ji daɗi na ji daɗi da ka tabbatar da ruwayan guda biyu ni ma na ji daɗi dakta akwai matsala eh ah, na tabbatar da wannan ah, ah, eh? akwai matsala dan wa ba matsala akwai matsala akwai matsala abin da ya zama akwai matsala dakta kaga <laughs> kaga matsala matsala eh. shine wasu sun doke shi wanda aka ce mm. wai qur'ani da yan gida nan sun doke shi ne eh. manan shi ne ka reject wasu sabon da ka gano ko ka reject ah, su to amma amma ai shi kansa wannan na tambaye shi na ce masa eh, wannan ah, hadisi din ya tabbatar cewa kar a karbi komai sai wajen alalbait ya ce ah, bai tabbatar ba amma yana yi shi dai abin da amma yana yana yi wannan domin amma tunda da bai tabbatar ba shi dai ya yarda da karba da eh. karba wajen alalbaiti za a karba wajen wasu ma to ai kaga shi kenan dama mu abin da muke cewa mu mun yadda a karba wajen ahlul baiti a karba wajen sauran sahabbai idan wani ne ya kawo wani hadisi ya ce ba za a karba ba soja ahlul baiti ya mace to wani hadisi bai tabbatar da wannan ba mu abin da muka dauka yadda za a karba wajen ahlul baiti a karbi hadisi a karbi fatawa karbi komai haka wajen sauran sahabbai duk wanda yake da ilimi ya cancanci a karbi fatawa za a karba mu abin da muke faɗa kenan na fahimci za a karba wajen ahlul baiti za a karba wajen wasu na fahimce ka dakta amma shi dan wannan yana nufin kamar eh, eh, bai eh, aiki da na sauran nan duka shi na wanda yake wuya baitin kawai ka gane a to wannan idan ra'ayinsa ne malam Mr. Fadu ban dangama idan ra'ayi kadan saurara mana mhm. idan ra'ayinsa ne kaga ai ba raba shi da ra'ayinsa ba yadda ya dauki ra'ayinsa wani ma da ya dauki nasa gaskiya ne idan ya ga shi duk wani hadisi in ya zo ba wajen ahlul baiti ba zai karba ba wannan shine ra'ayinsa to ya bar shi da ra'ayinsa mu ma sai bar mu da ra'ayin mu mu da mu karba wajen ahlul baiti da mu karba wajen wani wanda ba ahlul baiti ba ma idan ya cika sharuɗan hadisi na na inganci iyakar ta kenan yawa ai dama bambancin mu da shi'a kana ji ko dama bambancin mu da shi'a su cewa suke ba a karban kowane hadisi ba a karban kowace fatawa sai wajen ahlul baiti ai kaga bambancin mu da su kenan mu mm. kuma ce muke yi za a karba wajen ahlul baiti za a karba wajen wanda ma ba ahlul baiti ba mm. in kuma wani ya ce sai wajen ahlul baiti kawai to ya kawo mana aya ko hadisi akai karara ba wili ba ba kame kame ba ai ina ga wannan magana fili take eh, to ka wannan bawan Allah da ya hauro ai ya faɗi fahimtarsa ne kuma kaga mm. fahimtarsa nan ba za a iya raba shi da shi ba shi kansa ai bai yadda cewa ba wani abu da karba sai wajen ahlul baiti kawai ba ai bai faɗi haka ba yana da wannan fahimta ya san na sani a to sai a bar shi da fahimtarsa ai a bar shi da fahimtarsa mu ma muna da tamu tare da cewa mai safadu mai safadu na'am doctor Amara barin karisa tare da cewa akwai malamai da suke suke tafiya to ina magana yana magana ah, ko da ka dan saurare ne na gama yin baka dama kai duniya ke jin doctor bismillah to kana ji ko mm-hmm. akwai malamai mu na sunna da suke fassara wa itirati ko wa wa halibaiti suna fata cewa kamar yadda a musulunci ya yi umarni a girmama ƙur'ani a mutunta shi a ƙaddara mm-hmm. shi to haka nan musulunci ya yi umarni a mutunta a ƙaddara a halin baiti mm. a matsayinsu na 'yan uwan manzo Allah suna da haƙƙin girmama su mutunta su ganin darajansu kar a zage su kar a ci mutuncinsu wato Banda da kenan ya bar mana su amana amma ba wai ya bar su a cewa duk wani addini ba za a karba ba sai a wurin su to an yaka a'a ai manzo Allah ma wanda ya fara turawa Madina ya je karantar da Qur'ani da hadisi ya bada fatawa ai ai Suhaib ne Suhaib ne ba ba ba ba ahlul baiti bane bai cikin ahlul baiti Suhaib ne in ka duba da suka yada musulunci a Madina kafin zuwa manzo Allah suwa ne ne ahlul baiti ne ba ahlul baiti bane wanda ya fara zuwa Madina cikin ahlul baiti shine Ali ibn Abi Talib manzo Allah ma ya riga shi zuwa to kafin manzo Allah ma ya je Madina musulunci ya yaɗu ya yaɗu a cikin gidajen Madina in ka dubi waɗanda suka karɓi manzon Allah daga Ausu da Kazaraj wai ahlul baiti a cikin su Sun suka je su yaɗa musulunci a ciki kafin ma manzo Allah ya je can zaman da aka a Aqaba zama da ake da daddare aka alkawari da su har suka ce manzo Allah ya bar Madina in ya bar Makka in ya je Madina su karbe shi za su yaƙi tare da shi su kare musulunci su kare shi duk cikin su ba ba ba ba dan Makka balle zama Banu Hashim ko ya zama Ahlul Baiti wannan hayaniya ce kawai ta ishiya da suke cewa addini kawai ya takaita zuwa ga zuwa ga ga albaiti kawai wurin su za ka karbi fatawa wurin su kawai za ka karbi hadisi wannan wannan su ba in ka bi waki abin da kuma eh, wannan magana ba ta da ba ta da ala ba ta da ma wani eh, saha ta ilimi a cikin ta kamar yadda na gaya maka madi a madinne musulunci ya yaɗu kafin ma manzo Allah da da da suka je suwa suka yada su suke karantarwa suke bada fatawa suke kira ahlul ne kuma duk waɗanda sahaban da suka tafi irin su maka a iraki eh, basara kufa su shan sai ka yada musulunci har zuwa afirka nan alir baiti ne ranar hmm. magana kawai suna faɗanta ne kawai ana so a mai da addini siyasa siyasa na ke so a mai da addini kawai ya katta kenan ka ba shi dama in yana nan ya magana ka ba shi dama in ya sauka kuma shi kenan ba shi dama eh, ina da ɗan ƙarin bayani to sai a bani da Allah bismillah mun baka dama ga kana ice na'am kamar yadda dakta ya faɗa haka ne kwarai to amma abin da ni kamar yadda Fati Umar ya ce ina da wani fahimta ya fahimce ni akwai maganar da nake misali kamar su waɗannan sahabbai masu girma da suke da girma amma mu abin da muke hange manzo Allah eh. ya saki ka'ida cewa a shugabantar da ahlul baiti kan karɓar kowane irin addini dama ai ba za a ce sauran sahabbai ai dole wakilan annabi suna da yawa ba a ce sauran sahabbai ba za a karba dini a hannunsu ba amma su ma alhamdulillah alhamdulillah ayan gidansu na farko ke to ana karba kuma ana karba eh, ina eh, hujjar da suke kafawa ta biyu ita ce akwai ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ban kwana ya tara mutane a gadirukum ya tara mutane ce a dawo da waɗanda suka huce wayanda ba su zo ba in suka zo a tsaye da su wayanda suke tare su sai tara su gaba ɗaya sai nemi sai aka yi masa tarin sirada sai ce a kira mai sayyidina ali ya kira sayyidina ali suka hau kan wannan siddin sai ya kama hannun sayyidina ali sai ya daga sai ce musu man kuntu maulahu fa haza aliyan maulahu allahumma wali walahu wa adi adahu wansir man nasarahu wa kazil man kazalahu ma'ana fassara wannan hadisi shine wanda Allah da ya daga hannun na Ali ya ce man kuntu maulahu duk wanda ya zama gaba da shi a ƙarshe na ike to fa haza aliyu maulahu ma'ana in dai zan bayo mutum umarni ya ji kuma musuluncin da ke a ƙarƙashi na yake to ga na Ali na daga hannunsa shi ma shugabansa ne sai ce a ƙarshe addu'a ma ya ce Allahumma wali man walahu duk wanda ya taimaki na Ali Allah ka taimake shi wa kazil man kazalahu duk wanda ya taɓa da sirrin ala Allah ya taɓa da shi Wansu wanda sarahu duk wanda ya taimake shi Allah ya taimake shi wanda ya taɓa da shi Allah ya taɓa da shi shi ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarni da duk wani musulmi da aka yi da za a yi cewa ya zama a ƙarƙashin sirrin Ali kuma a wani hadisin ma ce ya ce ana madina dan uwa na ce ba dan uwa karka ce na yanke ka ka fita ainihin asalin maudu'in da muke yi ka fita ba wanda yake kokonton kana ji ko ba kana ji ko ba wanda yake eh. da kokonton daraja da kima na Imam Ali ba wanda yake da kokonton daraja da kima Ali ban yana da daraja da kima cikin sahabbai amma mu duk maganar da muke duk abin da ka kawo ba inda manzo Allah ce kar a eh. karbi wani abu sai daga wajen Ali ibn Abi Talib shi kadai kawai babu wannan ko gane bane amma daraja da kima wannan ta Ali ibn Abi Talib wannan ba wannan ba ma kokonto mu a wurin mu ma wanda ya zagi Ali ibn Abi Talib munafiki ne yadda muke dauka ba wanda ya zagi da dali munafiki ne wanda ya ci mutunci alimi a wurin wallahi ta talahi munafiki ne har zuciya ka muke dauka amma mu yawwa yawwa amma yawwa amma mu maganan da muke yi yawwa duk mun yadda da wannan duk mun yadda da wannan ba ma ja amma maganan da muke yi shine a katange addini cewa ba za a karba ba sai ta wajen alimin abi ko wajen alibait shine muka ce mu ba ga wannan a rubuce ba da kuma mun gani din zamu bi mu wallahi mu Allah ya faɗi magana in ya tabbata wallahi mu ba ma ja yawwa mu ba ma ja an abu ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawwa in ya tabbata wajen manzon mu ba ma ja yawwa wannan shine mm. yawwa Allah ya saka Allah ya saka yawwa eh, wannan shine adalci dr dai na fahimci ka dai su su eh. da alubaitin eh. da wanda ba alubaitin eh. sabon manzala su ana karba dukkan su ana karba a wurin su iyakar ta mm. kenan ba mu ce kar a karba wajen ahlul baiti ba ba mu ce kuma kar karba wajen sahabbai ba mu dai sharadin mu kawai duk abin da zai mutum zai ruwaito na hadisi ya inganta shikenan mm. in ya inganta ahlul baiti ne ba don lokacin da manzo Allah yake maganan hadisansa ba yana magana da ahlul baiti ne kadai ba hususan ba a yana magana ne in general kowa da kowa kowa da kowa da ahlul baiti manzo Allah ya ce balligu anni walau aya ku isar mini ko da aya ɗaya ba yana magana da ahlul baiti bane yana magana da musulmi ne mm. kai ma fa'adu ka iya isarwa mm. ni ma dan iya isarwa wani ma dai iya isarwa yana magana da musulmin duniya ne gabaki daya har ma ce rubba muballagin au a min sami'i manzo ce sau ma wani zai kai abu wanda aka kai masa ma ya fi wanda ya kai masa din fahimtan abun da daukan abun ko ba gane bane shi ma dauka kai ma wani saboda nan mu abin da sabanin mu da shi'a wuri guda ne kawai shine su suna keɓancewa ne kawai cewa sai alibaiti ne za a karɓa wannan shine sabanin mu da su amma da sun yadda za a karɓa wajen sahabbai to dama mu mu da ba mu da matsala da alibaiti wala ba mu da matsala da su mun yadda mutanen kirki ne masu mutunci ne za a karɓi addini a wurinsu, za a karɓi fatawa a wurin su kamar da ake karɓa wurin kowa amma mu ba mu ga nassi da ya keɓancewa cewa su kaɗai ba ne balle mu yi watsi da sauran dukkan hadisai da wasu sahabbai suka suka ruwaito wasu ma ba larabawa bane wasu ma ba su da alaka gidan manzo Allah wasu ma ba ƴan makka bane wasu ma ba ba ba qurayshawa bane wasu ma ba banu hashim bane kuma sun ruwaito hadisai da yawa irin su abu huraira din nan ga sunan irin su abdullahi mas'ud ga sunan irin su al farisi ga sunan da yawan su da yawan su da yawan su kuma har manzo Allah ya musu shaida ta ta kirki kuma yanzu a ce kawai an keɓanta zuwa ga ahlul baiti ai kaga ba da mu yadda da wannan wannan shine mai fahimta ya fahimta a ɗauko wani kuna sauraron mun Kibla FM suna na Fuad Umar. Next caller, salamu alaikum. Ya suna daga nake kira. Eh, wani namba ne uh, kaman Arab uh, Gulf ne Ya drop. Me shi ya sake kira. Me sai sake kira? Wato mai sabadu Fadu kafin ya kira barin mhm. karanta wannan hadisi da wannan ba Allah yake dan karanta ya yi magana a kansa. Mhm. Mazala ce inni tarikun fikun athaqalaini manzala ce na bar muku wasu abubuwa guda biyu masu nauyi eh ahaduhuma a'azamu min al-akhar manzala ce ɗayan su yafi ɗaya girma fa zakara kitaballahi sai Manzala Allah ya ambaci littafin Allah wato kenan kaga littafin Allah girman su yafi komai yafi magana ahlul baiti wa harrada alaihi manzo kuma ya kwadaitar akan menene akan maganan bin littafin Allah sun makala sai manzala ya ce wa itirati da kuma iyalaina wato ahlul baiti kenan ai ahlul baiti da iyalan gidana yace uzakkirukumullah fi ahli baiti ina ina tsorata ina tirasar da ku Allah game da haƙƙin iyalan gidana uzakkirukumullah ina tsoratar da ku Allah ina tunasar da ku Allah fi ahli baiti game da menene ahalina yasa ki cewa uzakkirukumullah fi ahli baiti ina ina tsoratar da ku Allah ina tirasar da ku Allah game da ahli baiti nan ne ahli suna suke cewa Allah yana tsoratarwa cewa lalle kada fa a walakanta su a bayan su kada ci mutuncin su kamar kamar yadda akwai na da Allah yake cewa Allah Allah fi ashabi ina hada ku da Allah kar ku zagi sahabbaina kar ku ci mutuncin sahabbaina to shine nan Allah ma ya ware ahlul baiti yake nuna darajar su da kiman su uzakkirukum Allah yace ina muku wa'azi fa fi ahlul baiti game da iyalan gidana nan ina ne yace kar ku karbi wani abu sai wurin su kaga wannan bai taso ba wannan fasara ne inda yan shiya suke irin nasu da yace ina tsoratar da ku Allah game da iyalan gidana shine ce kada karbi komai su a wurin su kaga ba haka bane hmm. faqila li zaid ibn arqam sai aka ce wa zaid ibn arqam wa huwa rawul hadisi ya rawaito wannan hadisi aka ce masa man ahalu baiti su waye ahal iyalan gidan manzon Allah ne kala yace alladhina hurimat yana hurimu as-sadaqata alladhina hurimu as-sadaqata su ne da aka haramta mu cin sadaka iyalan gidan manzon Allah ba sa cin sadaka amma an ka ba su kyauta za su karba idan kumsi aka samu a wajen ganima aka ba su kumsi za su karba amma sadaka kaskanci ne dattin mutane ne kai ba ma ba ma ba ko ni yanzu ka bani sadaka ba dan karba ba ko ni dan ni ba fakiri bane balle kaman sadaka sadaka dattin mutane ne amma ka ce mun ga kyauta zan iya karba ko da ku abin da ka bani din ina da shi ninkin ba ninki amma ka ce mun ga sadaka ba dan karba ba to sadaka iyalan gidan manzo Allah ba sa ci to shine ce iyalan gidan manzo Allah su ne an haramta mu cin sadaka da ya tashi kirga ce akwai ali ali akwai iyalan gidan ali bin abi talib wa ali aqid da akwai ali iyalan gidan aqid wa ali abbas akwai iyalan gidan ali abbas akwai ali jafar amma yan shi'a da suka tashi da suka da kasan wanda suka dauko ali ali kawai iyalan gidan ali bin abi talib a iyalan gidan ali ali bin talib ma suka tashi daukowa wajen husaini suka dauko suka bar hasan a gefe iyalan hasan Muhammadu al-hanafiya dan ali bin abi talib ne shi ma suka bar shi a gefe kawai iyalan husaini suka dauko to kaga wannan mun ina da mu yadda da shi mu ba yan shi'a bane ba za mu yadda da wannan ra'ayi nasu ba ba za mu yadda da wannan ra'ayi nasu na na abin nan ba kaga alwaki yan yan shi'a ba ruwansu da alaki al ali abbas duk ahlul baiti ne yan shi'a ba ruwansu da waɗannan duka to kaga ya da mu da wannan ra'ayi nasu alhali manzo Allah ya an hada su aka ce akwai Ali Ali akwai Ali Aqil akwai Ali Abbas akwai Ali Jafar duk wannan haulin gidan duk ahlul baiti ne amma ba ruwan yan shi'a yan shi'a kace suna magana kawai Ali Ali ne iyalan gidan Ali bin Abi Talib ne kawai suke magana amma Ali Abbas ba ruwansu Ali Aqil ba ruwansu Ali Jafar ba ruwansu to kaga ashe abu ma akwai warar a ciki ne akwai warar a wanda manzo Allah din ma ya hada su duk iyalan gidan manzo Allah ne amma sai suka ware kawai bangaren Husaini kawai shine suka dauka daga nan ne ma suka fito da wannan a'imma din nasu goma sha biyu to kaga ina eh, da me da wannan wannan hadisi kuma dan karanta maka hadisi na ya inganta hmm. na'am safadu mun gode ga next uh, call muna da kira guda biyu kan line za mu duku first na salamu alaikum danwa daga murya daga murya um, duk wani daban salamu alaikum ya sunanka eh ya sunanka eh, sunana mustafa bukar mustafa bukar daga ina daga nyame eh nyame niger niger to welcome doctor eh, najinka yawa ina muku fatan alheri thank you na ina ina ina gaida ka sosai godiya muke gode ni bara gaida ni sosai ba ni bara ni bara gaida ni sosai ba ni bara gaida ni sosai ba sosai goto na gode na gode bisu adu an gaida kai sosai ni ma an gaida ni sosai yawa bari mu fara da mutawadu ko dokta sai mu dawo gare ku gaskiya ne ana gaya mu gode za a shiga dakin nan ana bakin kofar na'am kusa eh, mutawadu gaskiya eh, wannan eh, mene ake ko hankuri ne ba Hausa da kyau <laughs> eh ba ka Hausa sosai ko ba zabar mene kai wannan program in cikin azumi na muku WhatsApp nake muku muna ma dokta adu'a na muku muna nan muna muna ma dokta adu'a. Mhm. Allah ya karbi addu'anku wallahi Allah ya karba baka ga mun dawo baka ga na dawo da karfi na ba ba gana dawo da karfi na ba kamar an mun allura Allah Allah karbi addu'an ku wallahi Allah ya karba Dokta lokacin da na fara saurare ku eh na'am lokacin da kuka yi akwai lokacin da kuka yi wani huduba bisa kan wani malami da kuka kawo su abubuwa goma na hasana eh eh eh eh, eh farkon jin muryan ku farkon jin muryan eh. ku Eh. lokacin Allah sarki Allah sarki na'am da na ji wannan wa'azi da na ji wannan hutuba eh eh ka san komai yana da sanadi nan ne na shiga cikin social media na sa sunan ku Allahu akbar Allahu abubuwan da ku Allahu akbar mu daman ni da ba ni son kungiyanci ban taba yin kungiyanci ba ka son kungiyanci Allahu akbar ni ma ba taba shiga wani tsara wani ba taba yin kungiyanci ba Allahu akbar lalle lalle sauraren ku eh. na fara sauraren ku sai na gane da eh. kungiyancin nan guba ce guba eh. ce kamar yadda guba ne guba ce wallahi guba ce wallahi guba ce guba ce to akwai akwai malamai da yawa wanda muke tare ni gaskiya ni ba malami ba ne amma kuma ina da dan sani kadan da cikin addini amma ba jahili Allah sarki Allah sarki eh na gane eh, abokai na abokai na kuma duka malamai ne Allah sarki sun musanusi sanusi da wannan eh. kullum muna tare masallaci guda muke sallah su malam musafa na dishu har sauran duka wannan abokai na ne to akwai kwanan bayan a wani murtala ya yi kira kuna kuna tune wani eh. mutum murtala malam murtala ya kira bisa wani eh, waya nan da eh. ya kira ya ce shi gaskiya da fari bai gane ko ba na difa shi difa amma ya zanya mai kuna tune to dalili da ne nake mushi ya saurara ya ce duk wanda ba su da fahimta sai in paske ni ina lodin kin duk wa'azin da kuke yi da hudubar naku da komi ina da lodin da tun eh. daga nan fara sauran ku hal yanzu duka ina da cikin kwamfuta. Allah sa eh. ina lodin. Allah sa ka mun gode eh, mun gode Allah to a kara mana addu'a kada addu'an da kai mana sodiya ka bari da kace dan ka baro can yanzu ma ka kara mana wallahi ka ci gaba zamu another call yawwa Allah sa ka Allah ya daga nake kira Assalamu alaikum Mr. Fadu Na'am, Doctor. Yusufado. Na'am. Kafin mu ci gaba, eh, yaron nan da ya shigo matashin nan daga Kano. Eh. Ya karanta wani hadisi ya kamata in karanta shi in ƙara bayani. Ka gane? Na magana na gadiru kum din nan. Yake cewa shahidul mausima fi hajjatul wada ba a Rasulullahi sallallahu alaihi Shi rawin hadisi ya ce na halacci aikin haji na ban kwana da manzon Allah yayi yi. Ira da Allah su tabbata gare shi. ya ce fa balagana makanan sai muka kai da muka gaba aikin hajji muka dawo za mu tafi madina fa balagana makanan sai muka kai wani guri yuqalu lahu gadirukum yuqalu lahu gadirukum yace wannan gurin da muka je muka yi daffo muka yi ma'askar ana ce masa gadirukum wani guri ne wani wadi ne mai ruwa yace da sai aka yi kira aka ce as-salatu jami'atu sallan na fada hadu a jam'i ne ba kowa dai nasa bane fashta ma'ana sai muka taru ga baki daya almuhajirin wal ansar sai muka taru da muhajirin wato mutanen makka da suka hijira da kuma ansar wanda duk sun zo aikin haji din yace fa wasu tsana sai manzo Allah ya tsaya a tsakiyar mu fa Kala sai yace ayyuhan nasu ya ko mutane bima tashhaduna da wani shaida da ku bayar game da ni kalu sai suka ce nashhadu alla ilaha illallah muna shaidawa ba abun bauta da gaskiya sai Allah kala summa ma manzo Allah ce sai me kalu suka ce wa anna muhammadar rasulullah muna shaida annan muhammadu manzon Allah ne kala sai ce faman waliyukum wane ne ku kalu Allahu wa rasuluhu maulana sai muka ce Allah da manzonsa su ne majibintanmu kala man waliyukum ya sake cewa wane ne majibincinku summa da raba biyadihi ala udud ali sai manzo Allah ya bugi hannunsa akan asalin damtsan Ali bin Abi Talib fa akaza bi zira'ihi manzo Allah ya kama sa ya daga kamar yadda bawan Allah ne ya faɗa fa kali sai ce man yakunillahu wa rasuluhu maulahu duk wanda Allah da manzon suka kasance majibincin sa fa inna hadha maulahu wannan ma maulansa ne Allahumma wali man walahu Allah ka jibinci wanda ya jibince shi wa adiman adahu kai kai adawa da wanda ya adawa da shi Allahumma man ahabbahu minan nasi ya Allah wanda ya so daga cikin mutane fa kullahu habiban Allah kai ma ka zama masoyinsa wa mam abgadahu duk wanda yake kinsa ko yake fushi da shi mina na da cikin mutane fa kullahu mubgidan kai ma ka zama maki a gare shi ko mai fushi da shi Allahumma inni la ajidu ahadan astawdi'uhu fil ardi ya Allah ni a cikin ban kasa ban samu wanda dan bashi ajiya ba a cikin ban kasa ba da al'abidin ba masu bauta asali na gairaka bayan ali faqad fihi bil husna Allah ka Allah ka Allah kai kunci ce da kyakkyawan abu wannan hadisi yana da rauni wannan a wata wannan ruwaya din hadisi ne ma munkar mm. hadisi ne munkar hadisi ne munkar mm. yawwa kuma ibnu kasir ya ruwaito shi kuma ibnu kasir ya ruwaito shi a cikin albidaya wan nihaya tasa kan gane akwai wani tabi da ake ce masa jami'ul masani shi ma ya ruwaito jami'ul masani da wasu shi ma ya ruwaito ga hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da biyar amma hadisi ne munkar to amma ban sani ba la'alla a samu wata hanya a samu wata hanya da ya inganta amma wannan hanya dai hadisi ne munkar yawwa akwai dalilai da malai suka ambata zama munkar yawwa na'am ina jin ka na wannan hadisi na ga ce hadisi munkar ya eh, shin eh. munkar wani kiri ya mishi bulala shi kuma kenan cin kabari kuri ya zai da a wanda hadisi kuma an mishi tambayi ya shiga anyan muka wani kirki ne ko dai ba wannan ba A daga yace shi hadisi munkar ba aiki da shi kwata-kwata munkar munkarul hadisi ba aiki da shi wanda duk malamai suna inkari ingancinsa bai inganta ba ba aiki da shi a musulunci. Yawwa duk hadisi daga an ce munkar. yawwa ba ba batun azaban kabari bane mun wani kiri a ah, ba azaban kabari bane ba mun ka da bakiri bane <laughs> Allah ya Allah ya ga Allah ya kiyaye ga Allah ya kiyaye ga muna da saura half an hour muna da saura rabin awa gaskiya ne salamu alaikum muna da saura rabin awa gaskiya ne doctor haka ne mm, wa ke kira wannan kira shuru muna sallama salamu alaikum networking shi bai da kyau a drop shi mu duk wani daban ina so ina jin kaman kaman abin nan muryan muryan mutumi na eh, <laughs> eh, Sheikh Lamin to gaba shi dama mana gaba shi dama mana tun da kaga jiya yau yau kaga ai nayi magana akan abubuwan da ya bani jiya na isar da sako ba shi dama Mr. Eh, Lamin muna jiran shi assalamu alaikum wa kira wa alaikum salam wa rahmatullah Miss Fa'ad na ga jiya da wani ya buge shi kenan wani ya buge Sheikh Lamin amma dai shigo ai ya shigo insha Allah Na'am. Ah, eh, sunana AS Ilyasu Adamu daga Abuja, Nigeria. To welcome to Kibla FM. To ASP Adamu. Kai dan sanda ne ke na Kuriya? Eh, eh dan sanda ne, dan sanda ne. Dan sanda. Masha Allah, masha Allah to. Eh Allah kiyaye ku ye ku ibaku wisdom ku aiki mai kyau. sai adalci kuma eh su adalci kuma masha Allah eh gaskiya ne gaskiya ne dakta eh, gaskiya ne dakta eh yawa dakta muna fatan alkhairi na'am kuma muna addu'a Allah ya ci gaba da tsare mana kai ya ƙara sabaci. Amin, amin. Amin, amin. Muna jin daɗin karatu, muna jin daɗin karatu, Allah ya saka da alkhairi. Amin, ya Allah. Amin, amin. Dakta, Dakta kamar yadda ka sani dai kai babanmu ne malaminmu muna son ka domin Allah kuma muna bibiyan duk karatu da ake yi alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah. Kuma irin waɗannan marasu kunyan dakta a yi hakuri a yi eh, eh. ƙyale su kawai su je da halin su. Eh, na'am. domin ina bibiya ina jin mutane sai a rika sauka a kan layi abinda ba shi. Eh yana sauka a layi. Eh gaskiya ne. Ya sauka a layi ga maganar da ake yi. sai mutum ya kawo wani abu wanda yake an wuce shi ma an wuce shi an wuce shi gaskiya ne gaskiya ne wallahi gaskiya ne gaskiya ne da suke neman su rika kawowa don Allah da ta fita harkar su kada ma yi karatu akan wannan magana wannan kawai na sani an yi karatu an wuce shi kenan eh gaskiya ne gaskiya ne eh, gaskiya ne gaskiya ne saboda na san ka gani kuma mutane da yawa sun gani na san za a gaya maka ka gani ana ta yada cewa wai sarkin musulmi ya mana to mu muna son ka don Allah kuma ba ma fata wannan magana ma kana ji ko ASP kana ji wannan magana ma eh, eh, wannan ma magana ma ƙarya suke sarkin musulmi sarkin musulmi ya sa bakin sa ciki wallahi ce ƙarya ne wasu ne suka rubuta ƙarya ne ƙarya ne sannan kuma doctor akwai eh, wani domin ni na san kana ji ko mhm. sarkin musulmi ba da ya saba ba constitution na Najeriya ya faɗi ya faɗi abin da ba ba ne bane a ƙarya suka masa sarkin musulmi bai da haƙƙi shi bai da haƙƙin ya rusa masallacin wani ko ya tsara wani a dokar Najeriya dokar da ta bi ko ai ai na izinin addini ƙarya suka yi masa mm. wala bai faɗa ba to ka san dama su ƙarya wurin su waɗannan wanda muke jan jan su ƙarya wurin su fa addini ne wala su ba su da kunyan ƙarya sai za su ke bar da magoya bayan su su suka yi wannan rubutu suka yada su suka yada wannan karere ba ruwan sarkin musulmi da wannan hayaniya ba ruwansa sun hada da ah, wani video eh, coci nawa ne a sokoto masu cewa isa dan allah ne allah uku ne allah ma allah ka taba jin ina ruwansa ya hana su a wannan kariya suka yi masa ba ruwansa shi dakta eh, kana ji eh, sun hada da wani video kuma da aka ga sarkin musulmi yana magana to kaga ranan da suka sake wannan bidiyon nan Eh, wato eh, eh. ranar nan ranar lahadi ne kuma me kuma me second kenan to cikin wannan video za ka ji shi sarki me yake fada me yake fada me yake fada shi sarki musulmi ya ce wai yau yana magana yau ranar litini kuma watan march march 20 eh, something march ka ah, duba ah, ah, watannin da ya wuce march yanzu kuma muna me yanzu kuma muna me muna me ka gani ba su eh? ma iya aikin nan ba za su zo su ja ba su iya aikin ba ba su ai kasan jahilai ne ai kasan jahilai ne ba su ma iya editing din ba ba su iya oh, editing din ma jahilai ne ka sani ai ka jahilai ne ba su iya editing ba ai sai eh, ya san Najeriya kasa ne na addini ba daya ba kuma fayi ba yawa different idea different idea a gane different fit. different fit. ai yanzu kai shi ba sa bakin sa irin waɗannan abubuwa fa ba sa bakin sa ba sa bakin sa kai kai su bari wannan wasanni da sunan shi kuma reni ne su bari bai da eh. kyau eh su dogo su reni ne reni ne ah, ka inda ni ne shi kana ji ko in ni ne shi zan bi shafin wanda ya wannan ya ya sai an kai shi kotu dan wata rana in aka bar su suna haka za su sa su dangana masa wani abun da da zo ana yaki a kasar nan za su yi haka eh, ya da mutum mai daraja mai girma ka dauke kirkirin magana dan saboda ra'ayinka da ka kace shi ya faɗa ba shi ya faɗa ba kaga wannan eh, eh, akwai akwai reni akwai reni akwai reni gaskiya akwai reni constitution na uh, eh. kasar Najeriya kai mutum ka ga eh. zauna cikin da ake ga kace ka kawo wani doka da yafi karfin constitution eh. nan kaga wannan da babu babu babu ne ba shi fadi ba duk kana ji ko abun da ma aka ce duk wani doka wanda ya karo da constitution is null and void mm. is null and void bai da banza ne wannan abun wannan dokan banza ne ko a jiha ne ta kirkiro wata doka ta saba ma constitution that is zama it is null and void Eh, ba ba aiki da ita to shi sarkin musulmi da ya san dokar Najeriya shi ne dai zai wannan magana ina ruwansa gaskiya ne hmm? gaskiya ne gaskiya ne ƙarya suke za suke mun gode kuma insha Allah kana ji ko ofisa kana ji ofisa wannan maganan ba za mu sake yin ta ba ai mun san abin da suke so su bullo ai kwana biyu suna ta waye mu tokare su ba mun eh, gane su ba kai kuwa ina ji duk ina ji ai mun gane su wallahi duk tattauna da ake ba suna yi ko na abanci gaskiya da suke ban akwai fitinan da suke so su hmm. tayar ne mun gano akwai fitinan suke so su tayar a ni ta sun mini ba kowa ya gani ba Najeriya hmm. su waye suka sa su waye suka sa kuka sa ni a wanted kuka saka ni wanted kuka saka ni su waye suka saka ba su bane <laughs> wannan fitinan waye ta harin da kuka da kuka zo gidana su waye ba su bane ko ba su bane amin amin amin amin mun gode wala yasbi mun gode yasbi Allah saka Allah saka ga shekulami uh, ya kira za Allah sa mm-hmm. networking shi yanzu ya yi dauko mana da dauko mana shi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Sheikh Muhammad Lamin wato muna maka fata alhairi kama anka radiyallahu anka a gani Allah ya sani ka Allah ya yarda da kai be ba mu da tabbas ya yarda da kai addu'a muke yi to bismillah shek to ni ba kamar ya mun addu'a ba a mu yi mu yi te Sheikh Dr Idris hafizahullah wa radiyallahu ta'ala anka ka gan ko mu yi wannan abin nan Allah karbi addu'an nan Allah karbi addu'an eh Ah. Allah karbi. Sheikh Lami muna jin ka. assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, wa alaikum assalam wa rahmatullah Sheikh Lami. Alkanawi. al Nigeria Alkanawi. Aljasawi ne. Eh Jos. Aljasawi. Aljasawi. Ah, An ta min eh. Jos. To ka zama Aljasawi. Ahlan wa sahlan bil Jasawi. <laughs> Ko filatawi. Ko filatawi. ko da ke yanzu ba filato eh, bane ba ko kwanan filato ne alfilatawi eh, aljasawi alfilatawi alfilatawi aljasawi to alfilatawi aljasawi muna jin ka ni na dauka kanawi ne ai to hmm. bismillah aljasawi ne to bismillah to bismillah muna jin ka wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tayyibin at-tahirin haqqa qadri wa miqdari lazim Uh, na wa Dokto fatan alkhairi da fata da zuwa kuma na fara sauraron program ɗin na jin minti biyar da ya wuce kuma na ji duka amsoshin da Dokto ya bayar amsoshi sun gamsar da ni Allah ya saka da alkhairi. Na godiya, na godiya, na godiya. sai na ji daɗi da kace ka gamsu, na ji daɗi. Na ji daɗi. Sai dai maganar Dokto ta eh. farko. da ya ce ya duba eh. istia'a na ibn eh. abdul barri bai ga maganan nan ba eh, gaskiya gaskiya saboda saboda aiki da na dinga yi tun daga juma asabar jiya lahadi dai kaga da mr fuad sai karfe kusan daya da wani abu agogon najeriya na dare na kwanta na tafi wurin aiki na dawo na gaji Allah sarki zan tura maka da shafin shafin wannan magana da tura cikin al ba komai dan duba kuma daga shabila sai ka haska wa duniya hmm. Mr. Fuad zan turo maka yanzu da Allah inda hali a'a a ka san in ka tura mini shan tura ma dakta shi ya duba ka gane kwai shi eh, ya kamata ka tura ma zan duba ka tura ma zan duba tura ma dakta saboda ni bana gani ka san bana gani yanzu bana gani ka tura ma insha Allah na'am kuma insha Allah idan karanta dan baka amsa bi izinin Allah idan ba da amsa na gode Allah ya saka maka kuma wallahi ni ina jin yadda kake dinnan wannan shine abu na ilimi shine abu na ilimi wallahi ina jin daɗin yadda kake dinnan wallahi da ana haka da da karu da yara karu juna ka kare nin kare ka ka kare nin kare ka haka ilimi yake ba wani in kare in aka ga mutum ya je duba in ya gani ce ya gani in bai gani ce bai gani ba shikenan gaskiya muke lalume muke nema wallahi gaskiya muke nema kuma Allah ya nuna mana ita ya kuma ya bamu ikon binta nagode nagode ka tura masa ya turo mini abin da ma kana ji ko waya na ba dan bayan a baka ba wannan kana ji ko mr shek amin saboda sasa sabon layi ne ba kowa a kansa in ban da mr fa'ar saboda muna ana yawan shigo mini yana yawan yankewa to sai ba wani ban eh. shawara ce gaba ka samu sabuwar waya da layi ita kadai dan wannan shirin saboda kana ciki ka san shi WhatsApp wani abu ne ko kana wani ma da iya shigowa WhatsApp shi matsalar sa kenan ban san masu WhatsApp ba su gyara abun nasu ba su yi updated ɗinsa ba na bai kamata a cin ana magana wani ya samu dama ya shigo ba amma WhatsApp kana magana ma wani zai iya shigo maka to so wannan layi na keɓance shi ne amma kana iya bashi ɗaya layi na na wancan wayan mai safadu na wancan wayan eh, ka bashi mu rika gaisawa ma ni ma ka turo min nasa wancan layin nawa na kowa da kowan Masha Allah. Mun gode, mun gode Allah ya saka. Masha Allah. To sai sai magana ta biyu doctor. bismillah eh. al eh, shafi na hmm. eh. to alhamdulillah ka kawo maganganun da yi ce wannan wahami ne na zuhuri na zuhuri ya ce har ma na sa wani malami da ake cewa Sheikh Sa'id Kumali shi ma ya tabbatar da bidiyo yana jin kila ba kawo ba lokacin <laughs> na ji shi sadda kace Mr. Ka ji shi na ji yawa yawa to shine shi ma yace yace lalle Sheikh Zugur duniya ta tabbatar da yayi wahami a wannan abu yayi wahami yawa to tambaya ta anan ta farko ita ce shi Ibn Abdul Barri nan an haife shi ne shekara ta 368 haka yake shi kuma Ibn Ibn Shahabin Az-Zuhri an haifi wai shekara ta arba'in da tara da hijira. Malamin Imam Malik ne fa shi ba, malamin Imam Malik ne fa. Yawwa. Sheikh Ibn Hajar, shi ba malamin Imam Malik ne fa. Kamar yadda ka ce tabbas haka yake malamin Imam Malik ne sosai. Eh. To tambaya ta a nan da ka ce a auna da hankali sadda kake cewa sahabbai ba su da mazhaba tabi'ai ba su da mazhaba sai mazhaba hudun nan auna da hankali ya za a ga abin ma biyu ba. to tambaya ba haka bane a A'a la la la aa la a la la la a a baka bance ni ba ba haka na faɗa ba bari maimaita bari maimaita a a bari maimaita na san da ka saurare ni ka bani dama maimaita yawwa na ce ba yawwa na ce ba wani eh. umarni da ya zo wurin Allah ko wurin manzon Allah da ya ce sahabbai kar su yi mashaba tabi'i kar su yi mashaba amma su imamu malam guda hudu na a ba su dama su yi masaba sai na ce hankali ma ba zai kama ba hmm. me hankali ba zai kama ba a ce sabai ba ba su dama ba tabi ba ba su dama ba kai a zamanin isu imam malik din ma a ce su hudu ne ko aka ba su dama banda sauran malamai hankali ba zai kama ba ma balle shari'a ta ne hankali ba zai kama ba shine a hankalce shari'ar musulunci ba ta bambance tsakanin waɗansu mutane da waɗansu mutane musamman abin da yake da alaka da shari'a ko hukunci shari'a ta kan zama bai ɗaya ne hukunci ya kan zama bai ɗaya ne to ba za a yi hukunci a ce su an yadda su yi masaba wasu kuma ba za su yi ba sahabbai ba za su yi ba su waye ba za su yi ba shine ma na ɗauko tarihi na ce su ɗin ga yadda ma masaban ta yaɗu ba umarni ne daga wurin Allah da manzonsa ba ka gane abin da nake fi ne Sheikh Lamin ka gane ba wai misa ba wai yin masaban ne ya saba mu hankali ba ba wai yin masaban ne ya saba mu hankali a a ba su dama su yi a hana waɗansu ko gane ba ne a hana sahabbai a hana tabi'i su su ana saka cin tabi'i tabi'i da ce su ne aka ba su dama a zamanin su ma kuma su a waɗannan su hudu banda sauran malamai abokan su na ce hankali ba ba dai kama wannan ba balle shari'a ka gane yadda nake nufi na gane na gane ka gane to alhamdulillah to ci gaba to ci gaba na gane to to to alhamdulillah bayan shine shi dai ibnu abd eh. ibnu abdul barri an haife shi eh. shekara 368 E haka ne ba ja. Ibn Shihabin az-Zuhuri shekara ta arba'in bayan hijira. Shekara ta arba'in da tara bayan hijira. Bayan hijira eh na'am haka. Shi eh. kuma Ibn Abdulbarri ya ce zulliya daini ya yi tsawon rai bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Haka ne? Haka ne. To, ta yaya za a yi ga wannan da aka haife shi ta yiwu eh. sadda aka haife shi ya ga zuliya daini ta yi kafin a haife shi zuliya daini ya rasu har ya taso ya gagara bambancewa tsakanin zushi malaini da zuliya daini sai ibn abdulbarri bayan shekara 368 sannan sai ya zo ya ce mana daban-daban ne ina sai yanzu doktor ka nemo min daga ina ibn abdulbarri ya samo hujjarsa dole sai yana da salafi akwai salafi ai ba salafi ba ma ai ba salafi ba ma salafawa ma da yawa salafawa ma da yawa da yake da su yawwa salafawa ma da yawa da yake da su wanda kuma idan kana so insha Allah zuwa gobe duk da zuwa gobe dan taho maka da salafawansa insha Allah nan ma abini ba shi gobe dan taho maka da salafawansa da na san yau ma da kamun wannan tambayan da na zo maka da su zo maka da salafawansa yawwa akwai ibnu manda akwai akwai ibn ya wato shikenan ci gaba ci gaba to ci gaba ci gaba muna ji musannaf na abdur ka duba musannaf na razak as-sanani da a wancan shirin ka ce maka na a a a ai ni tunda tunda nace na ci karo da maganan wane ne ibnu abdul barri din nan kawai sai ma na daina duba na kowa eh. ya kawo maganan ibnu wadahin kaga ba sun zama su biyu ba ya kawo wani magana ibnu manda ba sun zama su uku ba san ce to wannan ya ishe ni ma ni na eh. gamsu da wannan ba sai na je na duba na musannaf na razak ba ni ko duba shi wallahi ban yi ba yawa sarahatan ko duba shi ban yi ba ni da wannan ce kawai ya wadatar da ni akan akan akan wannan ra'ayi da nake kai eh. yawa to wanda wahami ne dai daga zuhuri eh wannan wahami ne daga zuhuri wannan ni abin da nake kai ne yawa yawa ga ruwaya ga ruwaya da ta zo babu zuhuri gaba ɗaya a cikinta kuma rijalus sahihi eh me suke rijalus sahihi eh ita me take cewa eh. <laughs> me take cewa me take cewa yace daga ma'amar eh daga ayyuba daga ibnu eh. sirina daga abu huraira eh. yace annabi ya mai sallah na baka wannan ruwayar ranar da muka zauna ita ce ta zo a musannaf na abdurrazak as-sanani hadisi na eh. dubu uku eh. da ɗari hudu da arba'in da bakwai ka rubuta wannan. Eh, Amma baka rubuta ba to ka rubuta yanzu. Ka ji jika kawai ka kawai je. Daga ayyuka yawwa to yake manzo Allah ya mana sallah. Sallar azhar ko la'asar. Sai sallama a ta biyu fa qala zushi hmm. laini. Yadda shi laini ya je same shi ya ce a kusarti salat. Kaga da lafazin zushi laini ya zo. to kuma eh. babu zuhuri a ciki gaba daya kuma ma'amar eh. yana ɗaya daga cikin rijalul bukhari abu ayyuban eh. nan yana rijalul bukhari ibn sirin ne yana hmm. rijalul bukhari sai abu huraira to idan wannan wannan me matsayinta kenan dokto a matsayinta sai na duba <laughs> sai na duba mana tunda ta saba ba abin da nake kai abin da na gina na duba mana kuma kace waye ruwaito ta kace waye ruwaito ta wani littafi a'a na ce kace wari wata wani littafi na shi Abdulrazak din eh. yawa to amma menene ingancin ta ita ruwayan na ce ba tambaya tsakani da Allah kai da ka duba me me me faɗa game da eh. ingancin ta ko bai magana da ingancin ta ba wannan ruwaya din to to ingancin shi sabila in tambaye ka ingancin mm. ruwayan nan eh ingancin ruwayan nan mm. in ka koma musnad na Ahmad ibn eh. Hanbali eh isnadi wannan lamba ta dubu shida da ɗari takwas da ashirin. Eh. A rubuta? Na. Je kama na je ga kawai je ga kawai. Musnad na Ahmadu bin Ahmad. A ƙarshe eh. Shu'aibul Arnau'u ya ce eh, Rijalu Rijalu Sahihi. Eh. Eh. Rijalu Rijalu Sahihi. To kaga hadisi ya kubuta kenan. A'a bai kubuta ba. To barin ka maka ruwa. To menene rashin kubuta? Bai kubuta ba. yawwa idan ka dubi maganganun ibn salahin ka san dai ibn salahi wai a ilimi na matsalar hadisi yana cewa ka ce eh. isnaduhu sahihun ko kuma rijaluhu rijalu sahihaini bai sa hadisi eh. ya zama ingantacce me dalili za a iya samun illa a matani da iya samun illa a matani da iya samun shuzuzi a matani kuma wannan gashi an samu zuzi din a matani tun da can a ruwaya ta zo cikin sayyid buhari da muslim aka ce zulya daini wannan kuma aka ce zushima daini eh. kaga an samu sabani ko ba gane bane eh. ko ba gane bane haka nan a ce rijaluhu rijalu sahihai ne ba yana nuna hadisi yana da inganci ba in aka ce isnaduhu sahihun ba nuna hadisi yana da inganci sai an duba matani matanin ya inganta ko ba gane bane wannan malaman masala sun yadda da wannan so yanzu tunda an samu khilaf a lafazi din wanda Buhari da musu suka ce zuliya daini shi kuma ya ce zushimalai ne to kaga dole sai mun je mun duba wannan matani din da ya zo da zushimalai ne ya yake ne ta ina ka samo wannan sai yasa na ce maka yanzu ba dan ce komai sai na je na duba na yi bincike ka gane wannan amma hadisi bai kubuta ba yawwa ka gane wannan ka rike wannan karuwa ne don an ce isnaduhu sahihun bai mai da hadisi ingantacce don an ce rijaluhu rijalu sahihun bai mai da shi ingantacce domin sai sai idan idan matanin ya ya ya ya kubuta da ya samu illa da ya samu suzuzi a ina a matani ka gane wannan eh, mai shek lamin ka gane wannan na gane doctor na gane doctor to alhamdulillah to yanzu da ni da kai duk mu je mu bincike duk mu je mu bincike zuwa gobe insha Allah gobe gobe ana karuwa to da shi da ilimi ne ai kowa ya je ya sake sake bincike mm. Allah ya ga min sabadu mun gode Mr. Eh, Sheikh Lamin mun gode sai gobe Allah ya kai mu abe wani dama kuma mun gode ka sake ka sake bani aiki ka sake bani aiki mm. na gode Allah ya zaga alfilatawi alfilatawi aljasawi mun gode Allah <laughs> mun gode Allah ya mm. saka kuma kamar na faɗa ina jin daɗin yadda kake yi yawwa na jin daɗi ah, to zai sa mutum ya yi bincike ya je ya binciko abubuwa da ba da shi ɗin ba mutum ma ba da je ya yi wannan binciken ba a gani a haka ne Allah ya saka mun doki ah, Mr. Fadu baka ganin wani lokacin da ka ga wani abu jayayya ta taso akan wata matsala zaka ga jayayya ana ta faɗa ana ta kaza amma ƙarshe ka samu wannan jayayya akwai alheri a cikinta me alheri cikinta ya sa an yi bincike an zo an yada ilimi ma al'umma wadda in ba dan wannan argument din ba wani bincike ba za a yi shi ba da ba yi ba yawwa sai yasa ko abu ko ba ko yana da shari ka samu akwai alheri kila karkashin sa sai dai mm. mutum bai gano ba Allah sa ka sa in mutum ya karanto wani abu da ka bi shi da zagi da sauransu gyara ka zo da hujjoji domin a tare da hujjoji ya kake zagi ah, to amma bisa adu, ai masu zagin jahilai ne ai su masu zagin jahilai ne shi mai ilimi ko kun saba da shi ba zai zagi ba ai yawanci masu zagin jahilai ne kawo gane wani bisa ba'adu duk wanda kai ke zagi jahili ne bai da abun faɗa eh? amma malami ko kun saba da shi ya san aqidan ka ya ba to ba zai zage ka ba yanzu duk abin da muke din nan Amina Sheikh Lamin ka je zagi ka ji bakar magana ai bai zagi ba bai bakar magana ba gaskiya ne da yadda cikin mutunci ya ba da references na ilimi kaga abin da ake so kenan na ilimi hmm? ba da kai ke faɗa ba ko da abin da zai kawo da kuskure ne amma akwai a littafi gani yi. ba da ba afe da ya yayi magana ba amma wani yana nan bai san sunan littafin ba in ka bashi ba zai iya karantawa ba amma kawai shi ba abin da iya zagi dan abu kaza dan abu kaza Allah sauwaka da su hadu da abin da suke yi Allah sauwaka Allah shirye su umar shirewa ne amin za mu dauki two final calls sai so doctor kuma ya samu ya huta yes eh salamu alaikum ya suna daga nake kira eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam sunana na'am sunana Ibrahim Abdul Lambu daga lafiyan jihar Nasarawa Najeriya welcome my brother doctor na jin on cable FM ina ma dakta sannu da zuwa kuma ina mishi gaisuwa ta musamman ina gode Na gode, na gode. Ina maka gaisuwa ta musamman Mr. Fuad. Allah madaukakin saka muku da alkhairi. Amin ya Allah. Allah ya saka muku da alkhairi. Amin amin amin amin muna godiya. Wani wallahi muna godiya. Ɗaya nake so dakta ya mun yanzu da Allah ya dan bani To Allah ya sa da iya, Allah ya sa da iya. Eh, a ja mana jawo jawo jawo jawo jawo jawo ah, da yace ka jawo na wai amma da fa in ka ka <laughs> <laughs> muna ji eh, muna sahabi فوق نعم. الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار نعم. خير مدر نعم أبا هريرة أنس جابر سعد سديقة نعم. وابن عباس كذا ابن عمر نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ما البركة الله ما البركة الله ما البركة Allah dan eh. miki alheri ga final call nan. Eh. Salamu eh. Wannan kira ka shuru fa. Salamu alaikum. Ka dawo daga Kano to bismillah. Saminu Lawan ne daga Bismillah. Muna jin kamalan Saminu. Lokaci da mai girma ya yi wata magana shi ya wato. Na'am. Wani tsokaci wata magana ilimi da mai girma dakta yayi tafiya da so in dan yi tsokaci a kai. Bismillah. Yawwa kamar yadda mai girma dakta ya ce kamar yadda mai girma dakta akwai Alu Aqilu akwai Alu Ja'faru akwai Alu Abbas ce dukkanin su cikin eh. Ahlul Baiti. Haka ma da ya faɗa ko? Haka ya faɗa, haka na faɗa. Yawwa. To amma mun samu aya a cikin Alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yana yin kaidin ahlul baiti to shine naji kuma an samu ko da karanto mana ita a karanto mana ayan nan a karanto mana ayan nan mana a karanto mana ayan nan a karanto mana ita to to dakta a karanto mana ita Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Na'am ina cewa inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa al-bayt wa yadhhira. A a a inna ma yuridu Allahu suka wannan Na ce ba na ce ma dan dakata mana eh. a a a a a farkon ayan ka gane wa karna fi biyu tukunna ne wala tabarraja da tabarraja jahuri ka dauka farko shine farkon aya karka yanke ta eh. daga tari fara daga nan yawwa ba da dauki ayan dauke ta daga farkon ta inna ma yuri yawwa har ka zo wajen inna ma yuri kuma Allah din da farko ta daga wa karna fi biyu tukunna ita ce farkon ayan daga nan zaka dauka ka gane kana jina ko baka jina ne na ce ba su kansu na ce ka karanta eh, ayan tukunna ka gane <laughs> ba ba a je wajen malaman tafsiri ba ka gane ka karanto ayan daga farkon ta ah. mu ji ta tukunna in ka karanta ta ka gane daga nan kuma sai a je wajen fassara. don ni yadda na ayan yadda na santa na ji ka ɗauko ta ne a ina a tsakiyar ta baka ɗauko farkon ta ba yasa na ce ka je ka ɗauko farkon ayan tukuna inda ta fara ai tana cikin suratul ahzabi ne aya ta talatin da uku ka je ka ɗauko ta ka duba suratul ahzabi aya ta talatin da uku kana da qur'ani ɗauko ka karanta kar ka sare ta kana ji a'a ni fa sai ka karanto aya nan gaba ɗaya don karanto ta ita ne dai sa a fahimci inda take dan wa dan wa ka ji kana ji bai yiwa ka zo ka ce zaka sada rago ka cire kafafuwan ka zo da ragon ka da aya daga tari ka tafi no zo da ragon nan duka complete yesu a sakamakon na na na don wa karanto tun farko karanto so balle ma na gama maka aiki ma eh na gama maka aiki to barin karanta do in ka gagar barin karanta maka ita duka ayin ka ji barin karanta maka ka yi dan karanta maka to ina eh. na ce ka dan karanta maka tun daga farkonta zuwa karshe ba wani bayanin da aka sai an karanto ta duka Allah ya ce wa karna fi shi ne ya ce Allah ya ce bismillahir rahim wa karna fi kunna. wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula wa qimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula sai ce inna ma yuridu Allahu liyushiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tatahira to kaji kaga da kai ka yanke ta ka dauka ka dauka daga inna ma yuridu kuma lawa daga nan inda ma yuridu lawa daga nan ka dauka duk wa karna fi biyu ta kuna ka yanke su wanda kuma ma'anan ayan ba zai cika ba sai ka dauko daga farkon ta ka dauka daga wa karna fi biyu ta kunna wala tabarrujna tabarrujal jahilatul ula wa qimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula sai ka ce to inna ma yuridu allahu li yushiba ankum rijsa ahlal bait kaji karatu in wa tahira tatahira to yanzu me kake so ka ce ga ayan full yadda take muna jin ka ifar eh, sara da muna jin ka Yau to to na haka ne dakta yanda ka faɗa haka ne kware da gaske to abin da nake so na bayani shine nan saboda eh. a yanzu ka ka taimaka to ka fassara mana ayar domin ni abin da sa ka ji a a ya saba ka'idan tattaunawa kai ka kawo aya kuma ni in fassara maka mana eh. sagiru kaga da a koma ta wajen wajen abin nan fa za a koma wajen fa sahibin raddi fa ka san sahibin raddi haka yi mini ya abu wani dan fassara wani dan yi bayani mun koma sahibin raddi kenan a tattaunawa irin wannan ah, na ah, munakasha ah, eh. saurare ni ka ji saurare Allah ka saurare ni ma dan uwa a tattauna ta munakasha ai kai kana so ka tabbatar da wani ra'ayi ne irin naka na shi'a ba shi kake so ka tabbatar ba to ba zai a ka'ida da kana so ka tabbatar da ra'ayinka kuma ka jawo aya ka ce ni in fassara ba kai ne da ka fassara ka fitar da abin da kake so ka fitar shi mu ji shin zai fita ko baka gane ba gaskiya ne ai ka san maganar da ka faɗa farko kace kace na ce kuma ba ni na faɗa ba ahlul baiti akwai alu aqailin akwai alu ja'far akwai alu abbas sai kace akwai waɗanda qur'ani ya kayyade su kawai sai ce to karanto mana su to kaga kai ka karanto wannan aya ne akan qur'ani ya zubar da wasu ya tabbatar da wasu to sai ka fassara mana ina ne qur'ani ya tabbatar da su ya zubar da wasu ai shine muke so ka fassara mu ji point ɗinka mu ji muhalli shahid ɗinka ko ba gane ba ne yanzu ka yi mana fassara mu je da qur'ani ya zubar da wasu ya tabbatar da wasu cikin halin baiti din dan wa gudu kasira gudu gudu kawai yawa ruwaya da ka faɗa eh. ai kai gaskiya ba mu sa ne ba kana bi a saurayi ruwa ruwaya da ka faɗa ta farko cewa akwai ala akwai ali zafaru ta inganta ni ma na san da ita kai akwai wanda ma suka ce duk musulmai ma ahlul baiti ne ka kai ma ka san wannan ruwayar Hakkai na san wannan waya. Amma me yasa ne? Duk na sani. Yawwa. Ne na ji. Na taba ganin wannan, na taba ganin. Yawwa. Eh. Gaskiya ne dakta. Ai a matsayin ka na dakta, dakta. Ai a aje a bar wannan bar matsayin nan, bar matsayin nan mu je foin kawai bar matsayin nan fa mu je kawai karatu. Yanzu ka fassara mana yanzu ka fassara mana ka fitar mana da foin ɗinka. Yana guduwa bai so yi wannan sai ka fassara. Fassara. yawo to abinda abin da ya sa na ce dakta ya fassara saboda ni a guri na magana da kuka hana na faɗa ni a guri kai kai eh, yankan ina zuwa haka da faɗa ba a jira dan Allah a tsakanin dan wa kai kai yankan ka ci eh, naman nan ci naman nan ana ji kai yankan zabado wai kai kai yankan <laughs> kai da ka ci ci naman nan wai kai kai yankan kai da ka ci eh kai kai ina da hujja mhm. eh. bismillah ina da hujja so na kira a taimaka saurare ne yadda na saurari dakta. Muna jin ka, muna jin ka wallahi. Abin da ya sa na ce dakta ya fassara ayar gaba ɗaya. Eh abin da ya sa na ce dakta ya fassara ayar gaba ɗaya, Ita ayar idan ka fassaro ta gabar gaba gaba ce kamar yadda malaman tafsiri suka fassara ta. Cewa iya <coughs> mahallin shahidin nan gurin shine kan wannan wannan ayar daga farkonta zuwa ƙarshenta ba ta da alaka da abin da ni nake so na tabbatar. Ah, to kuma ka jawo ta to kuma da Allah ka jawo ta kuma me yasa da ka jawo ta don haka ne ka ba ta kuma lokaci in dai ba ta da alaka inda ba ta da alaka da abin da kake so ka faɗa me yasa da ka jawo ta dan wa gudu gudu gudu gudu <coughs> ka ce ba ta da alaka da abin da ka jawo farkonta eh dan ka ya jawo ta da farko zuwa daidai gurin da na ja za a ji abin da na farko yake bayani daban ni ma abin da nake bayani daban to ahi da muka ce ka fassara ka fassara dan masu sauraro ka fassara ka fassara dan masu sauraro su fahimta ka fassara mana gaba daya barin ka barin ka ja maka kana fassarawa wa karna fi beauty <laughs> kunna fassara to eh, wa karna fi beauty kunna fi beauty kunna mm-hmm. eh eh bismillah ah. hmm. eh wa karna fi biyu tukunna ana ana ga yawa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zauna a cikin gidajen su wala tabarrajana a jihar eh saboda ban haddace daidai gurin bane yanzu kana ji a ina fa karanta maka ne eh, a bani rika kaya maka wala tabarrajana ah. tabarrujar jahiliyatul ula eh. yawa su dinga fita irin fitar da jahilan farko suka yi waƙi salata kada su dinga fita irin fitar da jahilan jahilan farko suka yi na'am waqim na salata waqim na salata su tsai da sallah wa atina zakata wa atina zakata su ba da zakka su suwa kenan suwa kenan su matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa wa atina Allah na'am wa atina Allah wa rasulahu Allah su bi manzan Allah inna ma yuridukum Allah inna ma yuridu Allah kadai abin da Allah yake nufi ko abin da Allah yake so liyusiba ankum rijisa rijisa liyusiba ankum rijisa ahlal baiti A rijisa. yawa ya tafi da datti da kuma dauda daga ku ahlal baiti eh suwa kenan baiti suwa kenan eh ahlul baiti suwa kenan eh. suwa yawa su ahlul baiti mm, suwa Allah sallallahu alaihi wasallam suwa eh suwa to suwa suwa Suwa! Ah, suwa! Suwa! suwa Suwa! Suwa! wannan Suwa! Suwa! Suwa! Suwa! Suwa! Suwa! suwa suwa suwa suwa Suwa! Suwa! an kuma Suwa! Suwa! baiti Eh? eh zai tafiyar muku da datti su wane ne suwa suwaye su matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu je a haka ƙara ni akwai magana da zan yi yawwa wa yutahhirukum tatahira wa yutahhirukum tatahira hmm. Allah ya tsarkake ku tsarkakewa yawwa to shikenan alhamdulillah to me kake so ka ce shikenan hmm. an gama an zo ƙarshen ayan kenan shi ne ƙarshen aya? haka nake so ai mm. eh, eh. amma fa eh. amma kana ji ko amma aya ta kana ji ko a ah, aya ta gaba ma ta yi magana mata a aya ta gaba ma ka gane ita ma ta yi magana matan manzo Allah din aya ta wannan ta gaban wannan tace wazkurna ma yutla fi biyutikunna min ayatin lahi wal hikima gaskiya yawa na'am kaga dai kenan duk yana magana kan matan manzon Allah ne haka ne yasa dan wan dan wa bismillah ah, muna jin kada dama bayani muke so ai ai bayani muke so bismillah ka zo ka zuba muna toka ciki da nomo domin wanda ruwan kale shi abinda ka kawo ga ce batu matan manzon Allah ke sai ka zo kuma ka ka bi da wani kamar na batu an ce na na na na na na na baka bismillah ba ba mun baka dama duniya mun baka dama dama zan fara kaina To bismillah. Bismillah. Yau an bani dama? Eh eh. Yawwa, to alhamdulillah. Kamar inda aka faɗa cewa a cikin duk alkur'ani malaman tafsiri sun yi tafsiri cewa kowace aya akwai hadisai da kuma tafsirin kowace aya. Malamai suna bayyana mana cewa wannan aya a kawo hadisi a ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana nufin suwa na kenan. To haka wannan aya da kaja da haka malaman tafsiri sun tafi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya wata shida yana zuwa a lokacin da yana zuwa ya tashi na Aliyu da sayyidatuna Fadima ya ce ku tashi ya ku ahlul baiti na san dakta ya san wannan ruwaya amma ba ma ita nake so na kawo ba wannan ruwaya yayi wata shida wannan ƙarya ce duba kai wannan ruwaya ce wata shida saurare ni ka ji ruwa take cewa matsala wata shida eh. sai ya bi ta kofan Aisha yana ce mata ya ahlul baiti ku tayi wannan wannan ƙarya ne yawwa to ba ta cikin me yasa da kawo kuma kai ma ka san ƙarya ne me yasa da kawo dan ka bata mana lokaci dan wa kai kana kawo abu kuma ka ce ba shi cikin kawo ka ce ba shi kuma ka san bai ciki a'a a yi hakuri na yadda ai tunda baka yarda da ita ba ni ma na fatta kawai a to ai ƙarya ce ma ya dan yadda da ƙarya bismillah bismillah to na yadda zan kawo ta biyun mun afuwa to zan kawo yawwa to bismillah muna jin ka muna sauraron ka malaman tafsiri suka ce lokacin da wannan ayar ta sauka lokacin da wannan ayar ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ud'uli ud'uli ud'uli a cikin gidansa ta sauka ɗakin na ummu salama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kira mun ku kira mun ku kira mun saboda kwarewa ko mai kira sai matan yin suka tare suka ce ya rasulullahi wa za mu kira ma sai ce a hala baiti a cikin gidansa fa sai kuma manzo Allah ya kuma ce a kira mai ahal baiti to sai sai ce wa za a kirawo sai ce a kirawo aliyun a kirawo na na ma a kirawo sayar na hasan a kirawo sayar na husaini da aka zo sai lullube su da bargo a hadisi ya ce in ma a sai ice ulai a baiti na san dakta ba yadda za a ce bai garwa nan ba dan ta zo a kullum da fai masu tarin yawa da haka manzo Allah ya lullube su da wani bargo kira kaibara cewa yace ce la'i. ahlul baiti ma'ana waɗannan su ne ahlul baiti to malam ka ji abin da nake so na faɗa kuma wannan ya zo a littafai da yawa don haka sunna tana fassara abin da ya zo a cikin alkur'ani malaman da suka kawo wannan suna da yawa ko bashi dakta eh? zai yi ni zan bashi barkatai wayanda suka zo da wannan fassara suka ce ahlul baiti su ne iya waɗannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wani da yana ba shi barket don ka kuma wato na gama da a a ah, ah, to ai baka gama ba baka gama ba nace ba a ah, baka gama ba ka gane baka faɗi littafi ko ɗaya ba da <laughs> wanda ya kawo wannan ruwa ya taka baka ka littafin baka faɗi littafin tafsiri ko ɗaya ba baka faɗi littafin hadisi ko ɗaya ba kawai ka zo ka watsa ka ka birkita ka ka zo birkita family kawai da ka tafi abunka eh an taba haka a ah, ga dan wa mun gode maka mun gode maka ka yi tambaya an baka eh, bayani an baka magani eh, an baka na ciwon eh. kai an baka na ciwon kafa an ba baka ruwan tawidi ka sha yanzu ba sai kai nazari in ka kare sai ka zo wata rana daban kuma na'am mu muna fata Allah za Allah Allah za zama sunni Allah za zama sunni Allah za zama sunni Allah za dan wannan gaskiya in je kawa bushe ce wannan yayi da ba shi ciki ka kawo eh, aya a ya yi kokari wallahi wannan ruwan da ya kawo wallahi ƙarya ce malamai da sun tabbatar ƙarya ne mm. cewa mazala wata shida wai yana bi ta kofin da inda je sallah asubahi sai ya ce mata eh, a tashi a tashi a halabai wannan hadin ruwa ƙarya ne to da ya gana gano shi ma sai ce a yayi da ƙarya ce to kaga alhamdulillah ya dan yi kokari ah. gaskiya mm, ya zo da gishiri ne ah, zai zai ce wasu kiri ne dakta ya kama shi ya sun kama babu daya ba ne godiya muka alhamdulillah alhamdulillah max bismillah to mr fadu na'am doctor eh abinda nake cewa ba maganan eh, samuwar masabobi din nan hmm. tabbas an samu masabobi amma ba wai wahayi ne daga wurin Allah ko wurin manzonsa ba yanayi ne ya samar da su da yanayin karantar karantarwarsu suka karantar da almajiransu almajiran su karantar ka dinga yaɗa waɗannan fatoyi na malaman masabobi ɗin kuma ka dinga ɗaukan alƙalai da ma'aikata a cikinsu da masarakuna sarakuna a cikinsu suka dinga goyon ba waɗannan fatoyi da haka da haka suka zama masabobi sai sa a idan wani ra'ayi ya zo cikin masaba to abin da ya kamata kawai mutum wanda yake mai son gaskiya ya auna wannan ra'ayi din da fahimta din da ƙur'ani da hadisi in sun tafi daidai shikenan shi ma ya zama Qur'ani da hadisi sai a ɗauka in ya saba sai a bari kada mutum ya ci a ne masaba na ne ta kawo zan yi rikon a mutu wato do or die wannan ne ake ce ta'assubanci kuma wala ta'assab illa gabi ba da yake ta'assubanci sai wawa ya bar hujja ya bar dalili ya je kama wani ra'ayi kuma shine kungiya da kungiyanci yake shigowa shi yasa yanzu muke ta kira ga waɗansu cewa su ji tsoron Allah musamman wanda suke cewa su ahlus sunna ne amma za ka ga a masabar da suke binta ga wani abu nan karara ya saba wa maganan Allah ko ya saba maganan manzo Allah ma su ce ba za su bari ba to kaga wannan ka ce kamar ita ma masaban wahayi ne kamar da Qur'ani wahayi ne ka ce ita ma masaban wahayi ne kamar da hadisi wahayi ne alhali ita masaba ba wahayi bane ijtihadi ne ra'ayi ne fa'inta ne to idan fa'intan ta dace da Qur'ani da hadisi a ɗauka in ta saba a bari abin da Allah ya bautar mana da shi ya bautar da mu da shi shine Qur'ani hadisi su ne ibada yawa ko kuma ijma'i na al'umma musulmi ga baki ɗaya malaman musulunci su haɗu akan wani abu cewa duk binciken su ya nuna musu wannan abu gaskiya ne ko kuma kiyasi wanda yake jali duk wannan shine amma idan ra'ayin mashaba kawai kawai mutum ya ɗauki wannan ra'ayi ne saboda mashabarsa ce to ai ba bambanci da mu ce dauki wani ra'ayi dan dan ɗariƙarsa ne ko dan ƙungiyarsa sa babu babu bambanci amma duk abin da mutum zamu dauka mu dauka bisa hujja bisa dalili Allah ya ce annabi ya ce ko kuma abin da ya dace da Allah ya ce annabi ya ce sai a dauka amma yanzu wasu suna ganin cewa idan mutum yana hanafiya idan ba abu in ba abu ya zo cikin masabin hanafiya ba ba zai yadda ba ba zai dauka matsayin gaskiya ba idan wanda yake shafi'iya shi ma haka wanda shafi'iyan ta masa kauci ya zama muta'assib shi ne duk abin da ke ciki shine gaskiya abin da baya ciki ba gaskiya bane haka nan dan malikiya shi ma duk abin da ke cin malikiya ya dauka shine gaskiya duk abin da yake wajen malikiya ba gaskiya bane har wani lokaci ma sukan yi watsi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi dan ya saba masaban su ko ya saba ra'ayin masaba to kaga sai ya zanto kenan Qur'ani da hadisi suna bin masaba ba masaba ne take bin Qur'ani da hadisi ba wanda kuma ya kamata masaba ta bi Qur'ani da hadisi in tana da wani ra'ayi in Qur'ani ya faɗa shi ta bar wani ra'ayin nata in tana da masaba tana da wani ra'ayi idan hadisi ya faɗa ta bar ra'ayin ta ɗauki hadisi kamar idan gaskiya ne idan mutum yana wata ɗarika idan ɗarika nan ta saba ƙur'ani ya bar abin da wannan ɗarika take tafiya ɗauki ƙur'ani? in akwai wani abu wani ra'ayi a cikin wata ɗarika ya saba mu hadisi wannan ɗarika ta bar wannan ra'ayi na ta ɗauki hadisi wannan shine musulunci shine addini amma mu ce dan ɗarikansa ta zo ba dai bari ba dan masabar ta zo ba dai bari ba masabansa kawai ita ce gaskiya ɗarikansa ita ce gaskiya duk abin da ya saba musu shi ma ba ba ba gaskiya bane to kaga kenan Qur'ani da hadisi su suke bin masaba ba ba ba masaba ne take bin Qur'ani da hadisi ba kuma ya kamata a ce masaba ita take bin Qur'ani idan qur'ani ya zo da abu za ta barna ta dauki qur'ani idan hadisi ya zo da nasa masaba za ta barna ta dauki hadisi idan dariqa tana bin wani abu idan qur'ani ya zo da shi za ta barna ta ta dauki qur'ani idan dariqa tana bin wani abu idan hadisi ya zo da wani abu dariqa za ta barna ta ta dauki hadisi. wannan shine musulunci amma daga inda mutum ya ce a'a shi a cikin da yake nan ba zai fita ba ya ɗauki kwaɗo ya kulle zuciyarsa ya yadda kiɗin a cikin teku kaga ba da ya buɗe zuciyarsa Allah ya sauwaka so da haka wani a takaice shine dan karshe ainihin closing remark da yake so dan yi abin da yake da alaka da masaba din nan insha Allah da mu samu lokaci mu da abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada mu safa ado da muka kuskure Allah ya gafarta mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai wani lokaci mu safa ado insha Allah mun gode kwarai Sheikh Dr Idris Abdulaziz Du sentencing aka Dr Tauhidi eh wato daga Bauchi State, Nigeria, dusan tashi, ya joine mu labin Kibla FM, ya yi magana da mutanen duniya, kasashe daban-daban ya kuma ba su duka ruwan tauhidi suka sha, alhamdulillah. Until the next presentation, website mu na Kibla FM shine www.kiblafm.com. Na ce muku, salam, na hope dukan kuka have a good day, good morning, good afternoon. again na ce muku salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh